الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna istinaba yau muna ya sha bakwai ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan goma miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko sai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da shi wannan littafi alminzar fi bayani kasiri min al shaya wanda annan tafi ciki da dama ana cikin maganan kurakuran da ake yi a babin zawaji wato aure nan ba ta hudu yau ko a ziyadatu fil bi bima la yutaq ai kari a sadaki har ta kai ga inda mutum ba zai iya ba yayi mummunan kari wato aslan as wajen aure sadaki bai da iyaka bai da kayyadaddan abin da za a ce sai shi mutum zai bada ko wani abu in dai abin nan ba haram ba ne ba a ki ɗauko abin da yake haram ne kamar alade ko giya ko wani abu dai da aka haramta ma musulmi amfani da shi sannan kuma a ce shi ne sadaki a wajen aure ko wani aiki da aka haramta musulmi ya yi wani ya ce shi aikin da za a yi mai kenan a makwafin ijara ta zama na aure wannan bai halatta amma in abu wanda ya halatta ne to asali to ba a ta ga ya kai da za ka ba da duk wancan kisan da social fasal da aka yi magana da Isa Musa alayhi salatu wassalam da shi da iyalan gidan Shu'aib kaga noma aka ce za a yi za a yi masu ijara ta noma aka ce shekara takwas ko shekara goma in fa in atmamta ashran fa min in eh, kaga an yi abin nan ne ko takwas ko goma kuma aka yi ijara to da aka in wannan ne kaga ya danganta ga abin nan ko kuma yanzu aka zo za a aure aka ce ga abin da ake badawa shi za su ce a ba su sisin gwal a ba su wane ne a ba su kaza wasu ba da zobe wasu su ba da kaza sannan kuma su yi maganar sadaki mu kuma nan waje mu a ce a yi lefe ko a yi wasu kayayyaki ko a yi wasu abubuwa da za a yi a yi wane ne duka waɗannan ana iya yin su wajen magana aure da sharaɗin ka a tsananta su wajen abun nan mutum ya yadda ya yi shi na almuslimuna ala shurutu idan aka ce ga abin da za ni ga abin da za ka bani ni na ce na yadda kuma shari'a ba ta hana ba gashi nan shikenan ya fito amma idan aka tsananta aka wuce wuri har aka kasa ya zama na banna ta kai gaba amma yin auren ko ana tsoron shi saboda tsanantawa da aka yi to nan kuma ya zama illa ya fito walaslu Allah ta hadida fil mahad aka ce asali shine ba iyakan cewa ba a cewa sai kaza lakin da ziyadatul fahisha mukhalafatul lil hadi nabawi sai dai idan ya zama na an yi kari mai muni wanda za a ce a bada kuɗi da yawa ko a bada lefe kaza ko kuma saboda an ga wasu masu wadata suna yi a kwaikwaye su kamar yadda wani shi da ya tashi ma auren aka ce sadaki miliyan ɗaya sannan kuma lefe mota jip da kuma kayanta da ita da mota da komi aka ba da makulli ita ce lefen ba ga yanzu wanda shi kuma ya kalli wannan ya ce sai an yi haka abu nan ni to ya za a malam zani ka ga na ɗariya kawai kai an ce maka sadakin ma miliyan ɗaya naira miliyan ɗaya shine sadaki sannan kayan lefen kuma shine jif da abin da ke cikinta da aka yi mutane suka zo kallon lefen sai dai a ji a buɗe jif ɗin a leka a kalla ita ce akwatin mota kaga wani su kalla wannan su ce kuma haka su za a yi a gidansu to ai kaga akwai matsala ko kuma in ba ya sa ba ma sai an ɗauko a gama shi abin da aka ɗauko ɗin fankoci fankon banza to ai shi ne matsalan to sau da haka ga sunan abubuwa za ka ga wasu abubuwa ko kuwa jiya wani da na taba gani an nuno shi lefan da ya jero ya kawo yan uwan shi suka jero akwatuna ga akwatuna amarya ga na uban amarya ga na uwa amarya jeri jeri su kuma yan uwan shi da suka ka akwatin kayan su duk kokaku na sai na ya kawo akwatuna ni ban na manta adadin su amma dai da yawa aka ce wannan su ne na amarya wannan shine na uban amarya wannan shine na uwa amarya duka akwatunan sada daban su kuma yan uwan shi masu kawo akwatin ka duk kokaku na to ina ruwan shi da gori da to to zai yi haka nan in yi zai saboda Allah kenan to ko yanzu nan da na shiga nan kafin fito nan sai da ga wani malami yana magana yana cewa ya jama'a ku taimaki yan ya ce idan ka tafi coci coci a jos shi ya da misali ya ce da wasu wurare kuma wanda ke nan garin ma ya sani ya ce za ka ga yan uwanmu su ne ke tabin coci coci sun yi layi ana ba su naira biyar biyar yanzu in sun san akwai gidan da suke samun goma goma gidan ɗan uwansu musulmi sun baro can su tafi can coci su zauna misali kuma ma ta taba gaya maka fatocin nan idan aka je wani lokaci fa mu an yi lokacin da idan aka tashi da nan wajen Kano Road idan kiristocin nan suka fito daga coci suka dinga ba musulmai naira goma goma nan bi yaran suke aike su kai masu kuɗin in ya dawo sai su ce mashi kaga wannan da ka kai ma naira goma asalin shi shi ma da iyayen shi masu kuɗi ne bai jin magana ne an ce kada ya musulunci ne sai ya iya musulunta ya bi annabi muhammadu to kai ma duk ranar da ka musulunta haka za mu yi ma yan uwan shi ne suka kore daga gida iyayen shi ne suka koro shi daga gida saboda ya yi musulunci da aka duk ran da yi musulunci kai ma ka za mu kore ka daga gida a rika baka sadaka naira goma goma don haka ba ka ba sai ce gaskiya ce ji tsoro yaro dan karami su kuma ana ba su sadaka suna cewa zai kayi gwamna zai wata mata ce miji na ya ce haka ba suke ce wasu wai mijin ko su ce shugaban kaza sai kayi shugaban kaza sai kayi gwamna suke ce masu in yaron ya zo ba su naira goma kaji bani jinsi na bani jildati na mutum ya tattara kuɗi shi kadai ya rike ga yan uwansa na jini yan uwan mahaifinsa yan uwan mahaifiyarsa suna fama da wahala da kyar suke cin abinci amma yana abuja ya ɗauko ta inya ya ya ajiye ya kama mata gida yana tiriyan magudan kuɗi da yan uwanta duk ta ɗauko su a nan suke ci a nan suke sha motocin shi sun zama kamar nasu su hau yadda suke so su hau a ɗaukan mata mai aiki yan uwan shi na can kawai suna ta wahala haka fa mutanen mu in an je Abuja nan wani kawai abin da zaka ji an ce ya za a samu ganin shi a ce hanyar biyun shi hanyar ganin shi biyu ce ko dai a zo mai da mace ko a bashi kuɗi ya ke kenan shi hanyar ganin in dai ana so ya taimako to wannan abun biyu shi za a yi mai ko da ɗauko don kuɗi a bashi ko a zo mai da ƴan mata in yamurai irka irka na can garin mai da ya gani sai ce wannan ba kenan an kama Allah ka tsare mu dai wannan ba shine maganan ba amma dai na taɓa gaya maka ko wani dan uwa da Allah ya taimake shi malam sani bohol yake yi yana da sana'an bohol sai aka ba shi kwangila sai ya tafi wani kauye aka ba shi inda zai je ya aiki a wani kauye malam da ya je kauyen nan shi da wanda ke ban labarin tare suka je shi wannan injiniya ne shi ɗayan wanda suka je tare da shi sai ce mai injiniya zo mu dan zagaya cikin gari mu ga yadda yanayin garin ne ke ba mu taba zuwa nan ba malam da suka zagaya cikin garin nan ya ce su je gidan sarkin ya ga sarkin shi kan shi cikin tsumma yake zanne kawai cikin tsummo karai bayan nan suka baro wurin suka rika zagayawa ya ga mafi jullin mutanen magidanta da suke yawo wallahi ko su ba su da shi aka suke yawo da su na ta yawon su cikin gari kawai da kuda ko ko silifar ba a ta suke ta yawo cikin gari shine da suka dawo sai ce ma injiniyan kai injiniya gaskiya in muka je lahira akwai matsala ya ce waɗannan mutanen fa ɗan uwanmu ne danginmu ne harshenmu ɗaya addininmu ɗaya ɗan uwanmu amma mu su suna rayuwa cikin wannan irin kafin talauci ba mai masu komi ba ce wallahi na ganin muka je lahira akwai matsala shikenan sai ce mashi shi dai zai danyi wani abu ya ba shi dubu ɗari biyar ya ce koma garin nan ya je gidan mai unguwa ya ba wannan dubu biyar wannan dubu goma kullum tare da mai unguwa ya fara ba mai unguwa na shi ne ya ce to mai unguwa an aiko ni ne nan babba mutane dubu goma goma dubu ɗari dubu biyar biyar dubu goma goma dubu biyar biyar sadda zai tafi shi wanda aka ba kuɗin ya biyo ta wuri na ya ce wace shahara zan ba shi na ce shahara da zan ba ka ji tsoron Allah kada ka sa ranka a ɗari biyar din nan in dai kai baka ƙara su ba don na san kana da hali in baka ɗebo na ka ƙara ba to ka tabbatar ka isar da saƙon nan inda ya ce ma ni ya kan ya ta kenan in ka ji shi kenan wa biya wani ma ka je ka kai kuɗin nan yadda ya ce ka samu envelope yadda ya ce ka sa biyar goma biyar goma biyar goma ka je gidan mai unguwa ka bashi unguwa mai unguwa wannan kai ka fi sanin shi yaya nauyin shi yake yana da iyali za ba shi goma wannan yana da kaɗan ba shi biyar ka rarraba kuɗin na inda suka kare ka dawo in dai baka ƙara naka ba to ka rage wani abu dan na san Allah ya wadata ka baka da buƙatar da bukatar sai ka taba wani abu cikin kudin nan yace ya gode ya tafi je kai to da ya je garin nan wani an dauka mai biyar din nan kagan ya rike sai kama kuka wallahi malam sai sai ka sha mamaki in ya rike dubu biyar din nan ya dinga kuka malam kukan murna ba shi gidan sarkin da aka ja ka bashi dubu goma rikidewa ya shi ma rudewa ma ya sarkin ma mai garin ma mai garin garin mai garin nasu to yanzu mutanen mu nawa ne za su ba za su kasa wannan ko a shekara ne mutum ya cire cikin mallakan da ya cikin manyan da muke da su dubu ɗari biyar ya cire kawai ta je ba wani yanzu nan nan daga wani abun nan yarinya ce fa karama ta je kasuwa ashe suna da marayu a gida tana da suna da marayu ta je kawai malam ba ta da kudin da take da su yan sulalla ne in ta je ta duba ta ga inda ake da tumatir ta auna da kudin da ta gaba za su saya ba ta rike kudin ta yi gaba ta je nan ta je nan tana ta yawo wani ya ganta tana cikin wannan halin ya kalli yarinyar nan ya biyo ta kawai zui zui zui shi kan shi shin fa da shi da dan abun nan din mai dan ɗiba kayan nan a baya ya kalli yarinyar nan mala ya kalli yarinyar nan sai ya biyo ta kawai zui zui zui ya biyo ta har ya zo ya ga gidansu yarinyar nan ta zo ta tarar da yan uwanta guda uku malam ba ta samu komai ba ta dawo kawai ta tarar da su sun sun langabe sai tattaba su tattaba su ta ba su hakuri suka kwanta shi kuma da ya zo ga wannan wurin ya koma da abin da ya ga ta taba din nan sai da ya kwaso irin shi ya sawo ya zubo cikin keken nan nashi ya zo kofar gida kawai ya sallama ya kwankwasa yarinyar nan ta fito ta ga an aje masa wani abin ta koma ta tada yan uwanta wallahi mala abin da ya sau har da irin dan cizin nan kaga dai cizi dai ko kasan cizi ga yaro har da wannan ɗan cizon nan ya sau yaran nan da suka tashi ta tada su ga abubuwa sun zo da suka tashi cizon suka fara ɗauka suka yi ta murna ita kuma ta daga hannu sama ta gode ma Allah auna in mutane na wannan abun fa haka yake aukuwa cizin nan wannan dan cizin nan da kake gani yaro in ya gan shi wurin wani bai samu ba malam bakin cikin da yake wa ɗan kaɗan bane amma mutanen da su samu irin kuɗi na fita hankali har fa da wurin canjin kuɗi suke da shi a Abuja malam sani wanda shi ka faɗa can ba sai sun je can su yi sai sun je ina yanzu a nan kasan an yi shi a Abuja inda suke kaiwa su aje kowa da safe ne shi haka ne da safe step step din su inda suke kaiwa wurin su aje ba sai sun fita wajen su suna da wurin da suke aje su kai wurin su aje na wajen su ki su je su ji kadi ba daidai yadda suke so daidai bukatu su sun tashi buki ko sun tashi iskancin su su je su ba su ta kashewa akwai yaran da suna nan ko naira ba ka taba ba ruwan su da naira akwai mutanen da ba naira nan sai dai ya rika jin ta kawai amma wallahi bai taba ba ruwan shi da naira in ka ga zai ma wata magana ta naira dama ba zai taba ta ba sai dai ma daga banki zuwa banki amma in dai zai rike wasu kuɗi to ba nan kasan bane yake riya saboda zai iya sawa a cikin aljihu da yawa ba sani ba to yake kashewa amma ko danginsa iyayensa ɗan uwansa na jiki wani ma uwar da ta haife ma da uban da ya haife suna shan wahala kuma yana da kuɗi za a sha mamaki kuma ma yanzu gidaje yanzu gidajen da 'yan mata kenan in kana ganin yadda suke rubuce-rubuce da yadda suke turo sakonni suna neman wanda zai aure su to sai dai kace ka sha mamaki to amma iyayensu ne ke da makudan kuɗi kowa kuma na jin tsoron zuwa wurin ya za a iya zuwa gidan ya aure su kuma iyayen kai kuɗi ba su amfani ba maimakon mutum yana da kuɗi tun da haka ne yana da kuɗi kuma ba zai iya ba talaka kuɗin shi ba ya ɗauko na mara kuɗin ya ba shi kuɗi ya faranta ma iya shirai ita ma ta ji daɗi dalilin ubanta na da kuɗi to bari ya sama mata ta samu miji saboda kuɗin babanta ita ma yanzu ta ji daɗi wani ya bar ɗaya tana nan ga baban suna ganin da kuɗi ya bar ƴaƴan maza ga babansa da kuɗi ko auren fare wasi ba wani ya shekara arba'in don haka ba abin da suke so mana su ji mutuwar baba ko su kashe da kansu ko kuma dai suna na suna da roƙon Allah Allah ya kawo mutuwa mai gadin nan dai ya mutu mun huta uban su sun canza mai suna sun ce sunan shi mai gadi Allah Allah suke a nan ganin sai da wasu kama nasu wata fiya fiya Allah ya sa bai ci ba aka yi lallashin shi ta abinci da ya ce yau shi ne bai jin cin abinci da yake kwanan shi bai kare ba a sha sa wata fiya fiya ya ci kawai ya mutu ya ba su yanzu waɗanda suka ɗauna su baban su kai kidnapping me suke so ba kuɗi suke so ba suka ɗaukai suka yi kidnapping suka ce a zo a ba su kuɗi kaza aka ci kawo kuɗin da suka ga kawai suka ce to bari su kashe in ba a kawo dan sun yi kidnapping ba sun ci kuɗi kyauta su ci gado suka ba ban wa da gane ba ba kun jiyo to ka zo an baka kuɗi ka rike ka yanka ba su ci ba kowa na ka kai ka rike kai kaɗai iyayenka ma ba su ci ba ba dole ka ga masifa ba ma iri iri wala aslo Allah ta hadida fil mahri babu kayyadewa ga wannan lakin na ziyadatul fahisha muka mukhalafatul lil hadiyin nabawi wato wannan wato kari wanda ya wuce ya saba makarantar manzon Allah wa kadhalika hiya zari'atun ila al-uzubi an zawaj kuji kuma in aka sa sadaki da yawa yana kai hanyar da zai sa mutane su rika zama kwakwai maza gwagware mata gwagware tun da yanzu matashi yanzu wani yana iya rike mata amma abin da yake kallo da yin auren akwatunan nan abin da zai kashe sannan kuma babban bugu da ƙari inda zai kama gidan da zai zauna da ita gida kan shi ya zama masu agent da masu gidajen wani ma mai gidan shi yana da tausayi amma agent din da ke mai agent ba su da tausayi su abin da suke so gidan ya sama dan sannan fasanta sun su zai sama sai su ta zuga masu gida suna kara ma gida kuɗi in an gina su sai kawai zai kaza ran nan nan garin ba wani wuri ba akwai ɗalibi nan yau bai zo ba jiya sai da ya kama gida a nan cikin gari aka ce ɗari uku uku da hamsin aka ce da farko da aka zo suka ga mutane na kamawa nan take kafin zuwa fasuwar rana ya koma ɗari hurhudu zuwa washe gari ya koma ɗari hudu da hamsin shi sai da ya biya ma ya kira ne ya gaya min ya ce na ce kai sauri ka biya su in ba ka ba wallahi sai da ya biya kuɗin komi da komi har an ba shi rasit har da kuɗin agency har kuɗin agency din da dubu talatin ne kafin yamma ya koma talatin da bakwai kuɗin kawai na suna wani amma yana gaya maku ya biya kuɗin gidan na har an ba shi rasit washe gari aka bi adres din shi aka mai da mai kuɗin shi aka ce wai mai gidan ya riga ya ba ba ya biya komi da komi ya biya haddara ta danya annan yazo yana ga mana ce ka roki Allah Allah saba shi Allah sa Allah zaba ma mafi alheri ka su ba dai sun dawo da kudin ka ba ko ba ko ba ko da sun an faɗi gida suka ga kawai jin mutane sun zo wani ya zo nema yanzu ko aka bada gidan nan amma da ka samu kaza ne ya ce aiko shi da ya samu da ya biya su ce sai su ci kawo kudin ka sai su maida ma wani kudin shi su an shi kudin sabo sun maida shi dari biyar gaiwa in ka je ma nesa ba haka na ta kai da ɗalibi ni ma nan kwanaki sai da na biya aka dawo wanda kudi na ma biya ni ma na gama aka dawo aka ce bai gidan ya riga ya ba wani da wannan kaje wuri to kaji don haka su ke kara kuɗin da kansu su rika kara zama da kuɗin su yi yawa kuma maganan wai an baka in dai ba ka yi sauri ka shige ciki ba wallahi idan an baka makulli zai zo su falla wannan makullin su ce su kawai su kulle shi a zuwa ce wata matsala ta faru ka rasa mecece kawai matsalar nan dai yanzu dai bari a dama dai da kuɗin ka shikenan to sun samu wanda zai ba su sama da wannan to duk wannan tafiye-tafiyen kuma gashi nan ana ta yi in wani din da ya taso yana matashe ke sana'a har yanzu kuma bai kuɗin ba mu ga to to saboda haka ban ce mutane duk iri ɗaya bane akwai na kirki gaskiya akwai masu aje magana amma fa yanzu malam mutane gaskiyan magana al'amuran musu kai to kaga wannan kadai wata yana tunanin wannan ya ce ya aure matashi ya aure saboda haka wani shi sai ya ce to shi gaskiya yanzu wani hashi yake ma kanshi hukunci da kanshi sai ya ce tunda dai yanzu gidaje sun yi tsada sannan kuma kudin auren yayi mai tsada shi larura ce yanzu sai ta zina kawai ta bin yan mata yana bada kuɗi kadan yana zina ce ga 'yan mata nan koyi na sai ta zine ce shi ba zai ma magana aure ba tun daga shi ne yanzu in jawara yake so akwai in budurwa yake so akwai in ma wata iri yake so akwai sau da sai kuma an mai magana ce rura sai ta kai shi wannan larura ha wa kazalika hiya zari'atun ila al-wudubi kun gani an zawaj zama mutane na kauce ma aure wa ma kana yan yanbaghi ai wa ma kana yan yanbaghi saddu babi ba haka ya kamata a toshe irin wannan kofa ba fa ala ya in nisa at takfif bil muhuri haka wajibi ne ga iyayen ma'aurata su rika rage abin nan wajen aure da hidima wa takhayyur salihina li muwalliyatihim sannan kuma su rika zaben mutanen kirki ga waɗanda suke jibinta فقد كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته بنت عشرة أوقية ونصفا صداق من زوج الله صلى الله عليه وسلم كما تنسى لك يا مسو أوقية قوم شابيني لربي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وقال عمر بن الخطاب ala la ta galu bi sudukin nisa ya ce ku daina yin tsada da yawa wajen sadakin mata fa innaha law kanat makramatan duniya dunya inda yin haka daraja ce a duniya aw taqwa inda Allah ko ko ya zama ta ce a wurin Allah lakana aulakum biha annabi sallallahu alaihi da annabi ne ya fi cancanta ai haka ma asdaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi ولا أصدقت امرأة أصدقت امرأة من بناته كثرة من ثنتي عشرة أوقية annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taba wato ba da sadakin wata daga cikin matansa ba kuma ita ma diyarsa ba babu cikin ƴaƴansa da aka ba taba ba su sadaki wanda ya wuce uki a goma sha biyu to uki ya ce ma mu iya auna ta yanzu saboda ma'auni ne na abin nan su amma dai ai dai tsaka tsaki samu mutane ko ina mutane akwai biyu su idan ana samun mutane tsaka-tsaki aka kalle su masu abin da aka sai nawa ne yanzu za a ce ba a matsa ba ba ba za su iya a mutane ya danganta da yanayin mutane inda su amma dai a tsananta har ya sa ta dalilin tsananin har an kasa yin auren ko an daina yi ko ana kyamar yin shi to gaskiya akwai mushkila ne rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa an-nasa'i bi isnadin jayyid na biyar kuskuren shine tashri'ul mar'ati ma nisa'i wa ma ha zawjuha shine mace ta fito da ita da wasu mata da mijinta kamar inda ake hawa kan wannan katon teburin a ce ita ta bayyana bayyanan ita mace da wasu yan mata tare da ita da mijinta shi kuma da abokai su zo su hau wani tololin tebur ko kowa ya gansu ga wasu 'yan matan sun yi kwalliya masu rakota ita ma ta yi kwalliya ta kwakwa da wani kallabi ga maza ga kowa ga kuma su 'yan zalimje abu 'yan gayya soɗi su kuma suna zazzaune a kan a can suna kallon su sun haye bisa tebur su kuma ga sunan suna an je ina ake ce mashi mun je dina ko an tara ga maza da mata babban abin tsayen mayan ba ya sa ba ana wannan taron kuma sai a ce a yi masa kiɗi su sauko su yi rawa da amarya da angon su zo su yi rawa sun yi sun gama uban amarya da uwa amarya su ma su zo duk su yi rawa iyayen uban ango duk lalatattu su haɗo su su yi rawa to ka duba wannan to kuma ma lalacewa yanzu ta kai gama ba ma auren ba wai yanzu mata wai sai su ce wai wai talent wai show me your mom your mother sai mora ta fito ta tare ƴaƴanta gaba ɗaya ta shiga gaba ta yi ta rawa ƴaƴan na biye da ita wai ana nuna uwa idan na uwa to duk wannan abun nan ne da can ba ku duba fa wancan shekara kana jin wancan ne ana cin corona ne ko bayan corona nan ne da aka tashi aka yi mata ko wai challenge aka yi wai da sallah kawai mace ta zo ta fika rawa ta fi karawa gaban mijinta mijinta ma ta fika rawa ya ne mata liki akwai wanda aka nuno yaran da iyayen da suka tashi suna yaran ma ba ai ba gayyace su ba da suka ga baba da mama dai sun zo suna ta karawa sai su ma suka tashi kawai su tafi aka yi dai yana ta liƙa ma matan kuɗi suka gama gaba ɗaya wai wata ce ashe ta shirya wannan challenge din kawai matan aure da mazan su ta rawa su da mazan su aka sa duk duniya ta gani a facebook su suka sa ko ina mutum ya gani kuma duk abin da ya awa ashirin da hudu a cikin wannan bututun bai gogo har abada ba sai ya goge shi ko mutum ya yi nadama ya ce ya yi kuskure to ba zai gogo ba to kaga wannan kai yanzu ya za ka ji a cikin ma malam wadda kake aure da ita ko wadda an nuno ta a facebook kai ma ka gani wanda suke kusa da kai sun gani tana challenge ita da baban ta baban an mata ka suna tarawa ne ana kallon sa a duniya babu mutunci babu tunani wa fi zalika mahzurani yin wannan fitowar da ake akwai abubuwa guda biyu masu muni al'awwal a tashabbuhu bil kufari bil tashri na farko dai fitara wajen yin wannan da ake yi tsarin wannan da ake a bayyanan nan ta fito kwaikwayon kafirai ne dan su ke fitowa da matan su irin wannan abu bishirakin zawaji wa zauja ta yadda za a hada zauji wa zauja a hada mata da miji a wannan wurin fi makanin murtafi'in ma'an a sa su a wani katon tebur ba shine wannan dinan ba da ake yusahibuhu ai salamu qaribati zauja za a ce yusahibuhu wanda su waɗanda suke kusa da matan sai su zo su haɗu su ma su zo a akari ba in zauji da ƴan uwan mijin na kusa sai a haɗu ga sunan su ma sa musu kujeri wa dukulu ba'dhum sashe shi shigo wannan yazo wannan yazo wasani abu na biyu shine nazrul rijal ay rajul ila nisa ghair muharrama shi mijin ai maza za su kalli wasu matan wanda ba su haramta ba a canta ma wani daga nan ya ga wanda tafi amaryan ma tunda ai ba duka ya san abokanta ba to yanzu ta gayyato wasu a nan wasu a wani wuri ta gayyato shi kuma ya zo sun jera ana na yana maimakon ya rika kallon amarya kuma yana kallon kawayen amarya daga nan ba sa'a ba su kulla alaka su ya aure wannan sai ya lalace ita ta ji ta ce ya za a iya nemi kawarta ita kuma kawa ga wurin tana so ya za a yi daga nan ba sai rigima ba ko kuma su waɗanda aka gayyato abokan su kuma kowane ya zo ya zauna kusa da wata ko ya ɗauki wata ma ko ya je sa ta a motar shi daga dalilin wannan zaman ɓanna ta ta faruwa gairu muharimi mimman tabarrajat bi zina wanda ta yi kwalliya tunda kwalliya ba har zuwa ake abiya kudi a masu kwalliyan ba su waɗanda za a zauna wannan wurin da su za a yi ma'amariyar kwalliya su ma za a biya kuɗi a masu mutum ya zama ƙarshen ta tun da shi ta zai ya balaga ya girma bai taɓa yin sadaka da kuɗin da zai bada ranar kwalliya amarya ba tun da kwalliyar na ha akwai ta ɗari biyu da hamsin aka ce in an yi ba a sallah illan babban babban mummunan illan kenan kaji malam sani ita wannan kwalliyar an yi ba sallah daga da aka yi ta ba sallah duk wadda ta yi wannan kwalliyar da aka biya maku don kuɗi ba sallah saboda an yi za a wanke ta an yi ƙarya an ƙara hanci an yi wane ne an yi shafe-shafe an kumbura an batar da kuraje kuraje gare ta dama duk kaman kirci to yanzu an zo an batar da su yanzu ana so a batar da su to yanzu ta yi sallah na ta yi alwala ta wanki ai nan wata sai da ta bamu labari ta ce ta je wani buki wata jaha sai ta tarar da yan matan sun ɗauki wai sun yi subscription na wata guda ba za su ƙara yin sallah ba saboda za a daɗe ana gidan manya ne za a daɗe ana buki an fara tun sauran wata ɗaya ɗaura wuri kai kaga kati wani lokaci sai ka ce to ai wannan katin ya fito da wuri ai su sun fara bikin tun wannan lokacin za su yi wasu su yi sati uku suna bikin su je nan su je nan su je nan su je nan to shine sai su wai sun yi sassu wai sun biya kudin daina sallah sai an gama biki kaji malam zani sati uku ba sallah to mutum ya mutu a ciki ba to su ba su san za su mutu ba yanzu ai ba sa kawo mutuwan ma kusa da wurin warubama abdu siyaka hunna wai ma yi wa Allah sarki wato in mutum bai wurin abu zai taba baki yace watakila ma ta dalilin wannan wai matan za su rika bayyana kwamrin su wai kwamri zai fito wa hunna da fuskokin su zai iya bayyana a wurin shi bai zama kun gane wa abin da kun kalli yace wannan zai iya yiwuwa har ya ja watakila wai kwamrin su ya fito ko fuskar su ta fito hada la yahillu wannan ko bai halatta ba bari ku ƙara jin mamaki ya ce walaula anna hadhal fi'l qad ru'ya inda wannan aikin ba dan wasu sun ganshi ba an yi wa qad sumi'a sun ji labarin ana yi lama kana nusaddiqu anna ahla at-tauhid wal ghirati ala din yaf'aluna yace ba dan wasu daga cikin mu sun je wani gari sun ce ana yi da gaske ba mata na zuwa irin wannan su fito su fitar da tsiraicin nan har su buɗe ƙafa ko su buɗe fuska inda ba dan wasu da muke ba ma shakkan maganar su ba sun taɓa gani ko sun ji labari ba ya ce da mu ba za mu yadda ba kwata-kwata wanda ya ce la ilaha illallah zai wannan aikin wanda yake kishi da addininsa zai wannan aiki, mu da ba za mu yadda ba wallahu musta'an Allah ka taimake mu ka ba mu mafita malam sani kaji malamin ya ce inda ba dan wannan abun ya faru wasu sun gani ba ko sun ji labari cewa ana zuwa a tara mata da maza su zo har su sa kayan da zai iya yi wa a ga kwamrinsu kwamri ba ko a ga fuskar su a waje inda ba dan wasu sun je sun taba gani sun gaya mana ba ko sun ji labari sun gaya mana ba waɗanda ba ma shakkan maganar su da mu ba za mu taba yadda cewa haka zai faru ba wani zai yi haka kaji shi abin da ya ce malami kai cewa shi bai san ma ba wai maganan kwamri ba ne wasu ma kirjin suke fitowa da shi wata ma kayan nama da za ta har bayan ta nan har kafaɗar ta bana gani komi shi malam kwamri wai ya ce zai da fuska ya ce zai iya yiwuwa ta dalilin wannan abun in sun je wata kwamrinta ya fito ko fuskar ta ta fito a wurin hara la yahillu wannan ko bai halatta ba yace walau anna hadal fi'la qadru huya inda ba dan wannan aikin an ga an yi ba wasu mi abihi kuma an ji labarin wasu na yin haka lama kana nusaddiqu da ba za mu gazganta cewa anna ahlat tauhidi wal ghirati ala dini yaf'aluna da ba za mu dauka cewa masu tauhidi ba masu kishin addini wai za su yi wannan abu shi malam bai ma ana zuwa a fito a yi rawa da kowa ba a ta ba da kuɗi ita amaryar ta zo ta sa wasu irin kaya kamar maukaciya ta dinga rawa tana ana liƙa mata kuɗi a yi duk abin da aka ga dama liƙa kuɗi wallahul musta'an ya fito ko na shida a tasahulu fi mura'ati adadin zifaf rashin kulawa da lura da ladubban aure buki akan zo buki mutane su ki lura da ladubban da ya kamata a yi wannan shine a zo ba ladubba da aka ce a yi na a kula a tsare kada a cuɗanya maza da mata kada a yi kaza kada a yi kaza kada a yi kaza su zo su yi ɓannar dukiya a banza wasu na nan na na mutuwa saboda dubu biyu wasu su ci abinci so ku ya gagara ka dibi bukin da aka yi ba da dadewa ba da aka je aka yi rabo bayan an gama bukin banda abin da aka kashe na taro da abinci da abin sha da aka tara mutane aka gayyato mutane har daga kasashen waje suka zo a biya wurin kwanansu a biya abincin da za su ci sannan kuma da kyaututtukan da aka tashi za a ba su wai da aka zo aka rika cewa an raba iphone sai aka fito aka ce a wai ba wata bibu ko wa sunan wane ne sunanta ko ita bibu ba ta kai dubu biyar ba misali to wai ma kaddara ba ko dubu biyar take wani ya mutu saboda mudin shinkafa biyu ko ba ka ka ka ka ka san wannan to saboda mudin shinkafa biyu wani ya mutu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku iyalin shi ba su ci komi ba ya haƙura ya zo ya ga suna ta kuka iyali yara kuka ya ce bari ya fita ko bashi ya ciwo ya je wajen mai bashi shi mai bashi ya ci wurinsa an dade wasu ma sun ci ba mai dobe ya ce kai ka cancanta ba kama ba hali in na baka yau ya zan yi nima in saro wata ya koma gefe ya tagumi ya ce gaskiya ne ka iya kokarin ya koma gefe ya tagumi wani ya ji ya ce a je a samai shi ya biya mudubin a bashi mudubi aka zo mudubi a leda aka ja ka bashi assalamu alaikum malam gashi gashi wani ya biya ma malam gashi malam gashi da aka taba ya tsingire ya mutu to kaddara ma wayan dubu biyar take balle ma ƙarya ne bayan wayoyin da aka bada da kyaututtukan da aka bada masu sai da waya suna nan ciki sun gan su duk an zo kasuwa masu wanda aka ba su zo sai da sannan dattijo ya karya ha a nuna nuna nuna in ko kuma ai mai amma dai an nuno da shi a hannu rike da biba ko sai da ka nuno aka ce gashi nan a hannu ya rike ya ce wannan ce muka raba to in ita kuka raba ina kuka samu kuɗi to za a iya mai ƙarya na sani za a iya yin hannun da komi a rike da hoton shi da komi a rike a ce a haka duk za a iya amma dai ai sai da bango ya tsage ka dangare ya shigo ko ba ka bane to eh kuma ba rami ne ka tsallako shi makaho yanzu ka ce mai tsallako malam makaho ba rami ya ce to na tsaya nan ka tsallako ce a to me ka tsallako in ba rami to Hmm? to so haka mutane ba sa kallon abin nan banna la dubba wal israf fi ta'am da banna wajen abinci to wannan kuma ba shi babu mutane nawa suka zo su wannan abincin da aka kashe da kudin kwana da kudin abin nan ba kwa ganin cewa ya isa ya taimaki wata local government na idan wata local government ta samu waɗannan kudin ba za ta yi kwalbati ba na ban ji ka ya kaji ala to gaji ka san dai kudin hotel da za a kama a Kano da aka je da Abuja da aka zo waɗanda suka zo Kano su zo kuma ma ga mutanen da ma abinda mutane suka ta sauka cikin jiragen sama ma to duk wannan kudin da aka kashe ba su isa su taimaki wasu wasu wasu wasu abu ba su isa su gyara wata asibiti ba sau da aka mu kawai mutane ne wasu irin mutane ba mu gane ma inda aka nufa ba kuma gaskiyan magana babban masifan mu jahilcin mu mu mabiyar jahilcin mu da ba mu sa abin da muke ba da mun sa abin da muke ba yadda za a rike mana wannan irin cin kacar ba wani abin da zai faru mu ne aka gane ba mu san inda aka nufa ba Allah dai ba mu mafita al-israf dai ake magana banna abinci wajen buki kuma ba ka gane fahim ana sai mutane fahim sai in ka zo wani wuri aka kawo abinci kaga yadda mutane ke abu nan wallahi malam za ka gane ana yunwa a gane mutane na cikin masifa bola cikin gidaje za ka ga yanzu mata da sassafe wani lokaci zai ga mata na shiga cikin wasu gidajen suna duba bola su ga dan biredi biredi da aka rage su yi da shi su sa leda su ga wani abinci da aka rage su yi da shi su sa leda in an tambaye su ku daina ta sai wallahi suna dan neman abinci ne yaran suna gida na kuka suna so su je su a ce to ta ce wani biredi ma gashi nan ta samu a wannan anyar abola ne ta ce wallahi tana so haka nan ta kakkabe shi ta goggoge shi za ta je ta ba yara suna nan suna kuka za ta jika masa su rika ci kuma mutane nan suna nan suna zubar da kuɗi za ba ta kuɗi a banza wal israfu fil inarat shi nan ka wani malam wala wani abun duk kana kallo mu sai ka ce ba to wayo wai malam nan fa shi maganan da yake wajen buki ana banna wajen ayi abinci da yawa a bata sannan na biyu ai banna wajen sa fitilu da yawa da haska wurin ko ina wajen da za a yi taron a haska wuta a haska wuta wai an yi ɓanna wajen an ɓata wuta a banza na a wurin buki ba ana sa haske ba ko ina a sa za su yi a ita wannan shi ya ce wannan banna ce an yi ɓannan wuta da aka yi ta wannan a sassage fitulu a ita haske haske a ta abu nisu to yanzu nan ai an yi ma gidan bikin da za a abin nan ba lokacin da aka zo kowa lokacin da yake mulki in wani yayi sai ta mamaki a nan lokacin da wasu suka aurar da ƴaƴansu nan wajen wata bod wata wasu shekaru aka ce an rarraba laptop an rarraba talabijin an rarraba wane ne wane ne wane ne ko ba an taba yi ba shi ba an rarraba abubuwa aka yi ta surutu aka yi ta surutu ashe ka bango kaman man fakko ka ji ta ma dukkan wai jaji tafiya kawai kan wajja ce kawai inda mutum bai kai baya wuri ne kawai shike ne ce wasu sun yi banna shi ma ran da ya zo kawai wannan ya zo shi ma ya tashi wannan ma ya zo ya tashi kaya ne ba na gwamnati kawai national tech suke ce masu wai amma sai an je lahira za a gane ba national cake ba ne in ko national cake ne a raba kowa ya samu in ko ba haka ba kai kadai ka sa cake din gaban kai ta yanka kana ci kai da yayanka yadda kake so wallahi sai ka biya wanda ka ci ba naka ba tunda ai rabo ai tunda an ce national cake ne to za a raba ne kowa ya samu da aka ce national cake ne kai kadai ka cinye kai da yayanka wakar taqaddama lana adillatun nahyi anil israf hujjoji da yawa sun gabata akan a daina yin banna ka qaulihi ta'ala wala tusrifu ku daina yin banna inna allaha innahu la musrifi Allah baya son mabannata wa radiyallahu anhu ما أولم النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ma aulama ala zainab aulama bi shati yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato annabi bai taɓa yin walima ga matansa ba kamar irin yadda ya yi walima lokacin da ya auro zainab ina fata gane to ya yi walima amma nan wai fa jinjina walima ake ana cewa annabi bai taɓa yin wata irin gagawuran gagaruma kuke cewa ko gagaruman walima irin waliman da ya yi ranar da ya auro iyalinsa zainab ba babban walima a kai taban mamaki aulama bishatin ya yanka rago guda a shatin zai ɗaukar rago zai ɗauka akuya zai duka su dai ba sa bambancewa sun zo su yi bishatin ya yanka na yi guda ɗaya shine ai da wasu da dabino ake ci kawai da cikwi da wannan a tasha ta an gama walima to shi ne aka yi gagaruma wannan babba ce sannan gwamnati ta yi karbi shine aka yanka rago guda Adi. ina sai ranar ne aka yi walima irin walima ta gagarumi annai bai taɓa yin wata walima akan ga matan da ya auro ba kamar irin yadda ya walima ran da ya auro zainab da aka yi ko aka auro zainab din na ranar annabi ya yi gagarumar walima shine aka yanka rago guda ko tunkiya guda akuya guda aka yanka ranar an yanka kowa ya tina ma da guda ɗaya muttafaqun alai fa sunnatu alaihi iqtisadu wada wada'u ma saboda haka sunna dai shine ayi takaitacce kada yanzu ka zo ka ce sai dole akuyar ɗaya amma dai nan ana nuna mana kada ya wannan in ya zama na ka gayyato nan ka ga yanzu ka gayyato mu nan ka zo ka faɗi mana nan ka ce akwai walima gobe in muka zo ya za a yi wani ya samu akuya ba za a samu ba ya danganta ga yawan mutanen da ka gayyato ga yawan abu nan in kau kana so ka takaita kai ma sai ka takaita yawan mutanen da za ka kira amma dai kada ya banna shine na aka cewa wada ma fi aji abin da zai ishi mutane amma kada yi banna wa mura'atul karami duna israfin sannan kuma a kula da karamci wanda ya zo a karrama shi amma kada yi barna wata wasu khairun kullun tsaka tsaki ko shi ya fi dama mu al'umma ce wasatiyya mu ba ma wuce wuri ba a yin kasa na kaskanci yadda za a gaito wasu sai an wulakanta su ba a yi kuma na banna to sai a tsaya tsaka tsaki a daidaita wannan bai kaɗan ba kuma bai yawa ba ya fito ko na tara shine ilqa'u darahim fi asna'i hafliz zawaji kad yakunu urdatun limahanati ma fiha min dhikrillah wato duk abin in kaji sai kaji yayi nesa da mumu sai ya ce wai ranar da ake yin auren in an zo daura aure ana taro sai wasu su zo sai su rika jefa kuɗi a wurin sai ya ce wannan abin kuskure ne saboda wai zai yiwu a jikin kuɗin akwai sunan Allah a jiki saboda ai kaga kamar yanzu an ce su a wajen su aka ce Malik Abdul Abdul Abdul Aziz ko to ai Abdul Al Aziz din ba ko to wai kuɗin in an yadda su ƙasa zai iya yiwa nan an wulakanta sunan Allah a jiki ka gane su ba magana a yi rawa mu nan bai san rawa ake ana za kuɗin ba masu a fito kowa da kowa ma yi rawa su tattaka kuɗin masu ce har amarya ita ma a mata shimfiɗa da kuɗi ta taka wai ba za ta taka ƙasa ba a rika zuba mata kuɗi kan kuɗin za ta taka tana tafiya kada ta taka ƙasa ina ma dai ta zawo ya kama ta buga biya mu ga yadda za a yi ya mutu zai fito <laughs> wai aure ya wai wata ta kasa saboda haka ya zuwa wata naira da ta ka hadda ba su sa dala wai sababbin kuliya nino su him wai ba za su taka kasa ba yau amaryan ba za su taka kasa ba saboda haka sai ta zuba mata kuɗi tana taka ai ta zuba mata kuɗi tana taka sai taka ta taka wasu na nan su ko suna ba su da kokobo amma na ga wani shi da ya zo da ya karya ya je kawai ashe kuɗi an sojin yan canji aka zo aka yi ta rawa aka yi ta rawa ana zuba kuɗi aka yi ta rawa yana ana zuba kuɗi da aka gaba rawa kawai ce wallahi ku tabbata kun tattaro kuɗin nan kwabo in ya ɓace aje aje <laughs> zuwa aka aka an so canjin kudi sababbi wurin masu abun nan ba so yanzu har wannan kare ake ayo yi kaya ayo haya mota ayo haya abun nan an zo aure sai a zo a yi biki a burge amma fa kuɗin nan kirgagu ne to za ka yi an gama sai a ɗaɗɗaure aka nuno shi a ɗaki ya ci da babban riga yana ta gumi ya jira yadda za a yi ga kudin nan ba su ko ɗaya ba a yi ba ya zara wai ce wallahi kada ko kwabo kudin da su bace wanda suka a je ranzo su yi aka ba kai taliki na ƙarya to a tattara su a ɓoye a maida wa masu kudin su kudin su na mi kace likita eh mm in sun ta kudin an taka talauci to to gaskiya to ko ko an taka shi an hau ke kenan ba haka su kenan a nan ƙasan kai ka sani lokacin da aka ce bari a taka masara a lokacin wani shugaba aka ce masara duk da ganta a sare ta a ja a ƙasa wasu masu hankali ba ta suka yi aiko wannan abin da kuka yi wata rana masara sai ta ja yanzu tana ja ko ita ke ja aisha sa na tambaye shi mai magana ai ba yaro bane ya san lokacin da aka yi wani zaɓe aka ce a ci sai mutane suka ce to a wulakanta masara suka dinga zabge ta suna ja a titi ana jan ta ƙasa ana jan ta ƙasa sau wasu tsofaffi suka kalla suka ce hmm, kun yi babban kuskure wulakanta abinci duk wanda ya wulakanta abinci abincin sai ya yi nadama yadda kuka ja masaran nan a ƙasa kuwa muna tsoron lokacin da masara za ta ja ku kuma yanzu fa ce a ja masara a ƙasa wulakanta masara a ƙasa tun da an ci a jawo da ita duk inda aka kanta a ballo ta a ja a ƙasa da goyonta da komi a jawo a ƙasa ana jan ta giriri da tire suka ce ba a wulakanta abinci ba a yi ma'alla izgili ba a yi ma'alla izgili da ni'ima godewa ake yi ya ce suka ce muna tsoron kada yadda kuka ja masaran nan wata rana wanda ya tsawon rai to masara sai ta ja shi malam sani na san ka san wannan ko to eh to to yanzu ba to to wa mura'atul karabi duna israfin wa tawassul shine nan ilqa'u sarahi wa ta'zimu asma'illahi wa ayatihi yace girmama sunayen Allah da ayoyinsa abu ne wanda ake so haifu kana fi darahim aw arafin domin ana sa shi a dirhami ko a takaddun kuɗi au da zalika ko wani wannan da qaulihi ta'ala saboda Allah ya ce wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda ya girmama wato wuraren bauta na Allah tabaraka wa ta'ala fa huwa khairul lahu inda rabbih wannan shine yafi masa wurin ubangijinsa tabaraka wa ta'ala wa qala wa man yu'azzim sha'airallah, Allah duk wanda ya girmama wuraren bauta na Allah tabaraka wa ta'ala fa innaha min taqwal qulub wannan yana daga cikin alamar tsoron Allah na zukata zukata sun tsara abin aka ce na kai in ka zo ka tattaka ko ka wulakanta kuɗi ko kai masu wani abu ka wulakanta abubuwan da bai kamata ka wulakanta ba ya fito na goma ihdarul mughannin wal mughanniyat wal ashrida allati fiha ghina'un wa musiqi yace in an zo aure ihdarul mughannin a kawo mawaka kuɗin mawaka da ake haya a ɗauko a ce ga mawaki an ɗauka kuɗi malam kai wato mutane Allah dai ka fitar da mu ku duba nan ƙasan fa aka zo babu wani malami a ƙasar nan ni sai dai ko ban sani ba wanda ya taɓa yin wata da'awa ya ce ma mutanen ƙasar nan yana neman a haɗa miliyan goma ko miliyan ashirin balle saboda haka da aka same su cikin sati guda ko kasanta ko kasanta za a gina masallaci ko za a gina makaranta sai mutane sun taru kawai su zo su ce nan take kawai da sauran su a'a so ake yi kuyi dubu ɗai ɗai ko kuyi kaza kaza in ka ga haka wani ma shakin mai kuɗi ne shi kaɗai zo ba da kuɗin da yawa amma dai mutane a ce kowa ya himmantu ya bayar babu amma da rara ya fito ya ce so yake a haɗa mai miliyan sabbin masu son shugaban ƙasa su haɗa mai miliyan saba'in ko su haɗa mai kusa dubu ɗai ɗai ta sa dubu ɗaya dai du zai wata waka ni kuma hayan waka ta fito ta fito ko ni ban sani ba sani ba shi dai ya ce akwai wakar da zai yi wanda za ta fito in ta fito ni ban sani ba ba musu nike ba kun ji ta fito dai ban sani ba amma dai cewa ya zai duk masoyin shugaban kasa ya sa mai dubu daya kafin kwana bakwai an sa mai miliyan saba'in account din shi na miliyan saba'in a cikin sati guda yan najeriya sun sa mai miliyan saba'in a cikin account din shi saboda zai yi wata waka duk mai son shugaban kasa kuma ya sa dubu ɗayan nan shi zai yi wata waka ta ban mamaki aka yi ta zuba kuɗi to ka gaya man wani malamin da zai wannan sanarwa a nan kasan ya ce a sa mai dubu ɗai ɗai saboda zai faɗi wata magana ko cewa ya zai saukan ƙur'ani a sa mai wannan kuɗin cikin sati da a samu miliyan saba'in kuma daga nan bayan haka nan a zagai sannan an sa kuɗin kuma aka ɗauki sati biyu a ce ya zo ya gaya ma al'umma abin da ya da kuɗin to shi rara akwai wanda ya tambaye shi me ya yi da kuɗin ko a rubutun da kake rubutu kai duk karance-karancen da kake a facebook har yanzu daga wancan lokacin zuwa yanzu akwai wanda ya rubuta marara takarda cewa ina wakan nan da kace za ka yi koko mai kai da kudin nan da aka samu account miliyan saba'in kun wanda ya karanta cikin ku ya gaya mana cewa wani ya damu da wannan maganar da ya sa dubu ɗayan shi yanzu yana tambayan dubu ɗayan shi cewa ina ta yi amma nan da ka zo nan makaranta yanzu wani shi gaba ɗaya tun da yake nan bai taɓa ma ba da gudunmuwa ba amma kullum tun yana hana tashi har ya fara hana wasu shi kawai zuwa ake ana zuba kudi ba sa abin da ake da su ba zuwa ake ana zuba kudi ba sa abin da ake da su ba in ko da mutum yana da hankali ai kana da gida gidanka haka kake kyale shi ba ai mai komi kuma komi na tafiya daidai ko wannan bulok din ba sa mutuwa haka suke kullum na gidanka haka suke kullum janareto muke amfani da shi muna kunna kullum in ba wuta kullum mu kunna yanzu janareto uku gare mu da manya manya masu diesel kuma wani shi da yake shi ya san ana yin ai shi ya dauko janareton gaba ɗaya su kutum wancan katon ya kawo mana ban watan baya ba amma wani kudin janareton da za a ba da a rika zuba mai shine zai hana ya hana wani ya hana kai shi ya hana wasu ba na ji ne ba abin da ba ba ma ji ga kudin nefa ga kudin katin wuta ga kudin wannan datan da muke sayi ba alfahari muke ba ko wanda sun fara ta sun kasa saboda wannan datan kawai mun taba ce ma wani mun kasa ya ba mu kudin data su masu ɗaukan nan da kuke gani kuna gani dan ƴaƴana ne inda ba ƴaƴana bane za mu biya su sannan malam abubakar da yana nan da ya gaya mana nan ya zo nasu wanda yake masu na ranar juma'a kadai dubu ashirin da biyar suke biya da dubu ashirin suke biya ran nan sai da aka yi wata ɗaya ba tura karatun ba aka gaba a yi aka tambaya me ce kudin ne suka yi mai kaɗan kuma data babu data nawa suke sai a wata da suka dubu ashirin da biyar suke sai na data banda na mai ɗaukar karatu to inda mu ma muna biyan masu ɗauka duk waɗannan da suke ɗauka za mu yi ta biya waɗanda ke waje suna aiki suna tsare abun nan inda muna duk kowa sai mun biya shi yadda ya cancanta nawa za mu riƙa kashewa wata amma wani sai ya koma gefe ya tara wasu ya ce shi ai tafiyar ce ma ba a ganewa yadda ake da kuɗin mutane ne ba a sanin ya ake da kuɗin mutane saboda haka shi shi yasa shi rabon shi da ya bada ko kwabo shi har ya mance to ka ci gaba da mancewa har kai ma Allah ya manta da kai ai mutum bai bada ba kuma yana ganin ana ta yi kullum ba ana ta ana tafiya ba ko ka bada ko ka ka bada mu da ma bi muka za in ana iya tafiya ai ta tafiya radda muka ji an kai bango ba mu ya mu ce Allah ka insha abin da muka yi mun ka mun tsaya nan nan iya nan muke iya to wallahi ba mu ce sai ya ga yadda za shi sa wani in ya daina zuwa ya dade ya dade ya dade in ya gamu da kai sai tambaya ce wai har yanzu ana yi wai har yanzu har yanzu karatun nan ba daina ba ana dai to da shi ya tuntuni ya daina ba da ya hana ma wasu zuba da gudu ya hala kowa yana jira wai ce wai zai ce wai bai gane tafiyar ba to ba gane tafiyar ba ka zo ka je da ake tafiyar ba ka shigo ba a yi da kai ba haka ne ba sai ka ba ba an ce jan hankuri yasa ake sabi aka shuka ba ka zo ka gani da kanka amma sai mutum ya ce wai shi abin da yasa bai bada da kokwabo shi tafiyar ce bai gamsu da ita ba to kuma da baka gamsu da ita ba wai ka ci gaba da zuwa yadda baka gamsu ba sai ke zaman ka daina zuwa cike da an huta amma wani ya ki badawa kuma ya hana wasu masu bada sai koma gefe ce wallahi shi gaskiya tun raban shi da bada wani abu tun shekara kaza saboda shi bai gamsu da tafiyar ba a tafiya to amma ba shi bane ba fa shi ya kawo maganan ba nan ana maganan kuɗin ne da yadda ake kallon mawaka mutane na taimakon su mawaka yanzu nan ran nan wani da ya zauna nan shi fa cewa ya classmate din su ne aka bashi wani mukami tare suke komi tare suke kwana tare suke yawo amma da ya je ya samu mukamin nan har aka sauke shi duk cikin su ba wanda ya taimaka amma abin mamaki sai suka ji ya tara yan wasan kwaikwayo ya ba da list daga mai dubu miliyan goma sai mai miliyan biyar mai miliyan goma mai miliyan biyar mai miliyan goma mai miliyan biyar tsakani da Allah wanda ya wannan bai kamata masallacin unguwarsu ba ma ko limamin da limamin da abin na ɗin a ce ya ba su miliyan biyar da su raba masu a matsayin ɗan unguwarsu ya samu arziki amma sai bai tsallaka ya je kira 'yan wasan kwaikwayo daga wata jiha ya ce a shi list aka shi list na 'yan wasan kwaikwayo wanda wasu ma masu kuɗi ne yanzu ya ɗauka je ba wannan miliyan biyar wannan miliyan goma wannan miliyan biyar wannan miliyan goma su waɗanda suke tare da shi da yana nan ɗazu ai ya zo da ya gaya muku ya ce wallahi ko kabo bai ba su ba to wannan shine alkhairi to balle za a yi biki akwai mutumin da a nan garin yana nan garin akwai lokacin da za a yi bikin ɗan shi sai da ya je titi bank ya cire 100 miliyan ya cire a wajen a shekarun baya ba fa yanzu ba a shekarun baya yanzu ya fi shekara goma sha wallahi mutumin nan sai da ya cire 100 miliyan kawai saboda zai zai dinga mafiyan buki duma ya ce kuma dole so yake a bashi dubu ɗai ɗai ɗai sababbi kuma gartuka sababbi 100 miliyan wata yarinya take cewa ita bata taba ganin mutum ya zo za a yi biki a wancan lokacin ya cire 100 miliyan a lokaci ɗaya ba kawai malam saboda biki ta dai ɗauka da sai za a yi siyasa kamar za a yi zaɓe yan siyasa su zo su rika cire wannan amma ɗaurin aure kawai mutum ya je bukin ya ce yana son 100 miliyan kuma min na dubu ɗaya ta ce ta bata taba gani amma ya cire shi a ba ya raba saboda haka da mawaki ya zo kawai sai yau duman dauri dubu ɗari kawai jefa mai da wannan ya zo ɗauko dauri dauri nan na dubu ɗari ɗari haka yake jajjefa masu amma ya taɓa jefa a masallacin garin su sai an je lahira mutum zai gane kare shi wallahi sai an je lahira kuma in mutum kullum yana ta bai yarda da nan ba bai yarda da nan ba ina ka yarda da shi ina ne ka yi inda ka yarda kuma wani abu ne mutum yake so in dai ka ce baka yadda ba ne ka ba da kuɗi an kashe to yi aiki mana da kanka ka je ka samu wani wuri ka share da kanka ka gina wani ka da masallaci ka ce naka ne abin da yasa ka ki ba kowa kuɗi baka yadda da kowa ba ka gina da kanka a shi kenan ma ko kuma in ka zo masallacin mutane ko masallacin gogo kaga wani abu ya lalace ka je ka sau da kuɗinka ka zo da mai aikin ka a ɗaura ko ko sai su kwance shi daga nan sayar to ba shi kenan ma amma sai ƙarya ko mutum yake yin komi ya rike kuɗi ya yi kaza an zo aikin banza ko mutane su je su ta kashe kuɗi in an zo buki su ɗauko mawaka a biya su ai oda a nan garin nan na san lokacin da malamin sunna malam yana karantar da mutane wallahi yana zaune a cikin gida yana haya mala aka ƙara kuɗi ya biya aka ƙara ma gidan kuɗi ya biya ran na aka ce kai sai da gidan nan za a yi ya ce zai saya da ya ce zai saya kawai aka ce ina ba za a sai da ba ya ce a ah, ina cikin gida ina da haƙƙi ai mai kuɗi ko nawa ne sai ina kasa aka ce ina ashe kawai wani ne yake so ya saya wai dan ya ɓata karatu sai ya saya kawai ya ba shi wannan ɗin da na gama faɗi su shi aka ba gidan lokacin wane ne wane mawaƙi ne ma lokacin aka ba yawwa ajilo lokacin shehu ajilo sannan shi ke tashe ya zuwa masa inda ya bashi to ma yanzu an gama nasu zamanin ko to na yana ciki ana kai shi kai ka san shi ba shi yana fito ana kai shi ko to Allah ya kai zai to ba gidan na na na na din bane da malami ke ciki aka aka aka aka cire shi daga ciki aka ba bawaki aka ce a ah, so ake malami ya tashi daga unguwar gaba ma ba sa so saboda yana bata musu yaya da karatu ya tashi daga unguwar a ba a jilo aka ya ce zai sai gidan aka ce ba za a sai dama ba ya ce ko nawa ne ku faɗi in ina zaune na saba ina cikin al'ummata nan na taso ina cikin abokaina cikin abu na aka ce ba za a sai dama ba ko kana da kuɗi ba za a sai dama ba aka sayi gidan aka ba a jilo aka tada shi kuma yana cikin al'ummar nan fa yana zaune kai wai kai kada da ya faɗi ko yale shi kawai wani ya faɗi eh, eh to ba ba kun gane ba da kanku to amma Allah bai buɗa mai mafita ba Allah bai bashi mafita ba eh, kuma wannan gidan yanzu inda yake zaune a kwatanta shi da inda yake zaune yanzu ba wani bane malam sunu su kalli ne ku ji to ma bayan yana cikin unguwai lokacin aka koma har izgili ake in aka zo kawai sai aka zo za a yi buki za a yi kiɗi sai kawai sai su ce a rika kaɗa mana sunu su kalle sai ya sarkin wa'azi da ya ji kaɗa sai ya wa'azi gugum gugum gugum sai a yi tarawa a yi a gama sai a ƙara dawowa sai a ƙara cewa wasu da sunu su ta kaɗa mana sunu su kalle a kaɗa mana sunu su kalle sai a ƙara koma wasu nusi kalle sai da ya ji kaɗan sai wa sai a kaɗa kaɗa kaɗa kaɗa in an gama wasu da su ƙara cewa a kaɗa mana sunu su kalle to yanzu da masu kiɗin da wanda aka kaɗa ma duk suna ina shi kuma yana ina al'umuru biya lillah man kana lillahi kama yuri kana allahu lahu kama yuri an kure shi to yanzu hamma ya fara tsufa ma shike nan zai ma gama a daddara a daddara a daddara ran da bayanan kuma sai ku kaɗa ubanku ko a ubanku kuɗi sai ku jira sunan ubanku ci a kaɗa maku malam zane to ba daidai ba ba abokin ba za mu kare mutuncin malami ba malami addini malam zane gida fa aka tada shi daga nan fa yake can yake fada can nan suka fara tada shi ba nan kan nan layin daga ka fara tada shi nan gaba ba wani wuri ba kuma gidan da masallaci da komi da makaranta da komi da nan aka fara tada shi aka tashi ya koma can da aka koma can ya zanna nan aka zo gidan da yake aka ce za a sayar ya ce haya ya fara aka ƙara kuɗi ya ce ya biya aka ƙara ya biya da aka ce sai da za a yi to zan saya nawa ne kuɗin gidan ai ni ke ciki tunda ina ciki iyali na sun saba da nan zan saya aka ce ba za a sayar dama ba aka sai da aka ba a jilo kyauta Eh? kure da yake ungoku ne kai kan zamu yadda da labarin ka dan kusa da ku ne kaji ma har sai da aka yi cinikin ma aka yi cinikin aka gama aka zo daga ba aka ce na aka ce ga wanda ya fi saye da yawa aka saya aka sai da mai shi kuma da aka sayan aka ɗauka aka ba a jilo kyauta ya zauna fi sabili duniya ba fi sabilillahi aka bari je za ka za ka gari wa al'umma mota irin al'umma ce ta daban kaddara ma ba ce wani ya saya masa ba kaddara ma ba ba shi ya ce zai saya da kudin shi mai illa yanzu malami a cikin unguwa ba alkhairi ba ne malami irin wannan mai karantar da al'umma dare da rana malam sunusi fa tun yana secondary school ake bala'i da shi akan dawa ni na san lokacin da malam sunusi khalil a s wannan ktc aka yi wani principal shi kuma ba abin da yake kiban da allah ana ce mashi har da suna gale shi ko wani wane ne wane ne kaza shi ba abin da yake kiban da kin Allah ya zo ya ce shi ba za a rika yin sallah ba mun ba fa labarin da ji ba wallahi ina gaya maka malam sun suka ce sai an yi sallah tunda dai ana fita break a ji a yi sallah a masallacin nan a nan ya zo da bulala shine liman su ya liman ya fara zabga wa bulala mutumin nan ba ce ba za a yi sallah ba suka ce sai an yi sallah tun daga na ake aran gama da su ake fafata ana dawa gashi na in ka san din ka san yadda aka in ka duk kusan matasan da wannan da suke almajiransa ne a makarantar din nan ba irin abin da baya ba tun yana yaronsa yana matashi yake wazi har yanzu gashi ya tsufa ya yi kurkura ranar da na haɗu da shi a nan gaba ɗaya ba bakin gashi na hadu da shi na dade ban hadu da shi ba ran nan da muka fiye rungume ni wallahi da aka nan wani sirri ne kamar zubar da hawaye saboda na san to yau na san shi daga yau nan din malam sanusi duk fari ne kuma yana wazi tun yana matashinsa ba gemun yake yi har gemun ya fito har aka bashi har aka kawo har yau har yanzu har dare da rana ba bari ba amma irin wannan wai shine al'umma suka suka wai wurin zama ma ka saya da kudin ka suka hana amma da shi ka kuma gani ka ga bari ka ga baki na to to amma ƙarya suke saboda ai lokacin da aka zo suna so su hau ai malaman suka bi suka yi ta cewa su ta gaya ba jama'a a yi saboda addini ko a zaɓa saboda addini aka yi ta cewa jihadi har aka ce wanda bai fito ba ya jihadin nan ba a tsaya nan kawai kuma zaka nan kuma za ka nan amma dai dalili ne kawo in mutane suka zo buki za su kashe makudan kuɗi su kira mawaƙa maza su kira mawaƙa mata su fito su yi rawa gaban a zubar da mutunci a zubar da dukiya amma su ci mutunci addini na kuka yana neman abin da za a yi a taimake mutane bayan Allah na wani wuri suna da bukata wani yanzu a garin su a unguwarsu wallahi na gaya maku da suka yi magana cewa ya su su samu ma wani ya gina masu aji biyu guda biyu aji biyu malam ya in sun samu wannan kawai sun samu babban abu a mutane zai zo wajen buki su ba ta a banza kuma ko mu yanzu nan inda mun samu yanzu yanzu da a ce mun gaba biyan wannan kudin kudin da ake bin mu yanzu da ba ku ga mun fara lafta gini ba nan wurin kamar ga munan mun yi tsugunne kamar a kurkin kaza amma an yi magana mutane su ce wai su san ma abin da ake nufi ba san abin da za ba san abin da ake so ba ba san abin da ake so ba kada a sani mawaka mutum ya ɗauko mawaka ya ba su mota ya ba su kuɗi ya ba da motoci ya raba mota a wurin ya yi kyauta duk ba ƙasar nan an yi shugaban mu mun gani wal ashrita allati fiha ghina wa musiqi da kasar kasar wanda yake akwai wake wake da kada kada na ciki wa hadha la yahillu wannan aka ce bai halatta ba fa istimalul ma'azifi la yajuzu amfani da kayan kaɗe-kaɗe da wake-wake kwata-kwata ma ko a buki ko ba a buki ba bai halatta kuma duk mutumin da ke jin kiɗi kullum to kuwa munafici a zuciyar shi yana nan an ce Abdullahi bin Mas'ud yana cewa duk mutumin da ya yawaita jin kaɗe-kaɗe da wake yana jin da wake-waken banza to wannan kamar yadda ka san an zuba ma ƙasa ruwa tana fitar da ciyawa to haka ko muna sai ya tsoro a zuciyar shi وقد تقدمت الأدلة على ذلك من القرآن والسنة وقوال الصحابة gabata سنغبات إيرون ونن da hujjoji da maganganun sahabbai duk an yi magana da alqur'ani da sunna duk an bayyana mana waɗannan kaɗe-kaɗe ba su da kyau wal mashru'u abinda aka sani ne istimalu difilin nisa'i ma al kalam al hasan mata in ma za su yi wajen buki sai amfani da duddufa su dum dum dum shi kuma da magana mai kyau su ya su wannan ma ana iya yi shi ma in ba zai bada wata matsala ba to kuma matsalan yanzu akwai ta me matsalan za su sa duddufan su yi dum dum din sai su yi rawa sai su dauka da waya kuma sai su tura kuma wasu wurare haka wanda bai kamata ya gani ba ya gani wanda bai kamata ya ji ba ya ji daga nan ya zama mafsada ba wadda zaka ga yanzu ta fito ta yi kwalliya ta zo gidan biki har za ta yi rawa kuma a ce ba ta yi salfi ta dauki hoton wannan ran ba ko ita ta dauka da kanta ko a dauke ta to kuma ya dauka daga nan ta tuttura ma waɗanda take zo su ganta mara kunya wal ghina al mashru' lailatul zawaj wal bina kuma wanda wannan waka wanda take ana yi ran daren da za a yi auren ko ran da za a tare wa fi ma sharahu ay ghaniyatun anil muharramat abinda shari'a ta shar'anta ya isa ba sai an yi na haram ba hada ma anna ulaikal mughannina duk da fa cewa wai waɗannan mawakan nan wal mughanniyati da matan nan fa khuduna malan haraman suna karban dukiya ta haram ma su ma da suka yi waka, wanda ya ba su ma ya ba su kayan haram kuma su kwashi kuɗi ma dan kuɗi a ɗauka biya su ai yanzu ma in za a ɗauko wani shahararren mawaki yanzu wannan rararar da kuke ji ko wanda suke kama da shi in an je an kai mai katin gayyata tashin farko ma akwai kuɗi na musamman da za a bada na katin gayyatar nan da aka kai ba wai kawai haka nan zai tawo a banza ba malam sani ba ko za a gaya mai da baki bane ya zo idan aka je tun da shi shahara zai ne ya shahara wajen abun nan ba to sai an biya shi katin gayyata kudin gayyata kanshi kamar yadda in ka san ka je asibiti sai ka biya kudin consultation fee to in ka zo gayyata su sai ka biya kudin gayyata na na farko kafin ma yanzu akwai wani eh kaji ko kaji karanci miliyan ɗaya lokacin da wani wane ne ya zo ya ce zai zo nan wata rana stadium ya zo ya wani wasa da aka na wanja yawwa wanja wani kaji sunan ba wala aliyu kaji wanja sunan shi da aka ce zai zo nan stadium zai wai wasa sai da aka rika yankin tiket dubu daya dubu biyu dubu biyu da dari aka aka ce yankin tiket kafin ka ce kwabo tiket ya ƙare kuma ya ƙi zuwa ma rana ya turo wani ya ce shi ba zai samu zuwa ba wasu wani ya zo ya yi to kaji ka gaya ma a masallacin garin nan da za a sa tiket duk naira ɗari biyar biyar mutane su je a tiket ɗin ya ƙare to kyauta ma wasu ba su je ba balle kowa aka ce zai zo nan a ce ma yau kowane malami za a ɗauko a duniyan nan a kawo shi a ce zai zo masallacin su tambello ko zai zo maiduguri road a ce amma kuɗin tiket na shiga masallacin nan yau dubu ɗai ɗai ka ga yau ka shiga bututu ka ji rubutun da za a yi amma shi gwanja da zai zo sai da tiket ya ƙare kuma in ka je babban matsalan da za ka je ka gani ba ka zuwa sabuwar tasha ka kwaso 'yan sabuwar tasha ka su ne za su zo kallon gwanja ko za ka gan su sabuwar tasha ina ruwansu da gwanja to da ka ji gwanjan nan to gwanjan ne wannan na mutanen su masu zuwa kallon shi yan mutanen mu maza da mata sai ya kuɗi su je su ce za su je su kalla mhm, na'am yau su da za su fito su yi da gangan dama amma ba ka nan ran nan na gaya ma wani malami dattijo ne fa a gombe yake karatu yace suna karatu fa a cikin masallaci yara makwabta suka turo mashi suka ce malam ai sauri a tashi daga karatun nan kuma ai sallah da wuri a karanta gajajjerar sura saboda su suna buki sun gayyato masu kiɗi ana ci masu lokaci ya wallahi gashi to yana kuma kana so su turo masu ya ce wallahi suna zaune suna karatu yaran nan suka rubuto takarda zuwa ga liman suka ce liman ai sauri a tashi da karatun nan kuma an zo sallar isha'i a yi takaitantar surori saboda su suna jira su fara wai su sun gayyato masu kiɗi suna so a fara kiɗi ana ci masa lokaci suka turo kuma abun takaici ya ce yaran nan wanda suka turo takardar nan wasu ma iyayensu na nan cikin masallacin muna tare da su ana karatun suka rubuta wasu takarda to in ba tashi ba kace ganin waɗannan yaran za su yi ta haka suka turo suka ce a gaya ma malam su za su fara kiɗi kuma an tsare su a masallaci ana ta abu ta su to da haka kiɗi da waɗannan kaɗe-kaɗe su suke abin nan su wannan din su wal motsi kad an faƙa fi haramin shi kuma wanda ya bada kuɗin to duk ko nawa ya bayar ya bada su a haram wa ma kana ulufan kasiran zai iya yiwuwa dukkanin kuɗi ne da yawa ya bayar fa hadhihi manhiyatun mutataliya wannan an je an yi abin da aka hana wani bayan wani wa fillahi ay alwaqilina fiha ay sharraha wa alzamahum wa iyana alhaqqa huda kai wa ne wannan waqallahu alwaqilina fi sharriha sharraha muna roƙon Allah ya kare wanda suka fada cikin wannan abu ya kare su da sharrin wannan abu wa alzamahum wa iyana huda muna roƙon Allah tabaraka wa ala da mu da wanda suka shiga cikin wannan abu Allah ya dawo da mu kan gaskiya mu fahimce ta sha ɗaya isti'malul mukabbaratu sauti lin nisa'i amfani da microphone in ana buki daga mata shine mukabbaratu sauti a ba mata microphone su rika amfani da shi ko su yi jawabi a ce kawai amarya ta fito ta yi jawabin godiya ko ta yi jawabin wane ne ta fito gaban mutane ta yi magana ta yi gantsare gantsaren ta ta faɗa abin da ta ga dama ga jiki waje ga muryarta ga hau wasu su ɗauka ta fito dama kowa ya taru da kyamara a nan ɗauka ta cewa ga kawai amarya ta yi jawabin godiya vote of thanks za su zo su yi na an gama abin nan sai ta zo ta ba ta fata babbadin abin da ta ga dama ta kikiro karya ta ce ita ta san kawar tuntuni mutum ya kirkice wane ne wane ne kaza kaza ita shi wannan mijin ma shi ya yi sa'a ko ita ba ita sai sa'a ba shi ne ya yi sa'a da Allah ya ba wannan sai ya kai gida ya je ga a shekara da maciji ya ɗauko ƙarya ƙaunar da duk ƙarya ce mulmula ƙarya shi ma abokin shi ya taho ya ce so shi ma zai bada nashi saboda haka wannan ita ce ta sa'a ba shi ne ya sa'a ba ita ce ta sa'a don samun wane tun kaza tun kaza tun muna yara aka taso mutumin kirki dai shi nan ko shi ma wani tantirin dan iska ne sai an ji gama ashe ma in ya zo gida abun nan mashayi ne ma bai ma sallah amma abokin shi ya yi ƙarya ya ce mutumin tun da suka taso mutanen girki ne kowa ya ƙarya ya gunduma ƙarya sai bayan an tafi a jiya ga ashe ƙarya ne miji ya yi ƙarya amma abokan miji sun gunduma ƙarya abokan amarya sun gunduma ƙarya da mukabbaratu sauti almar'atu ma'muratun bi khafi sautiha ita mace fa umarce ta ko da yaushe kan ta daga sautin sama hatta fil ibadati shari'a shar'iyya ko ibada ta shari'a kudibin an je aikin maka hana mata fa ake kada su rika yin talbiya da karfi labbaik allahumma labbaik ibada ce amma ba a ta ba ta su yi da karfi ranar idi in za ta bi sallar idi sallar idi ibada ce amma ba a cewa mata su ta yin kan barbari da karfi maza aka ce su to yaya sauran abubuwa fa kaifa bi ghairiha ya wadin wannan da za a ce su je su rika waka har in an gama ce wai tunda an gama dina kawai amarya ta zo ta yi godiya babokin ango shi ma ya zo yi godiya kuma banda godiyan banda haram din fitowan banda taron ban su gunduma ƙarya fasimalu makabbaratu sauti lahunna la waje halahu?" dan haka a ce su amfani da sauti microphone su yi maganganu baya da wata dalili wala ya so gu mutlaqan kai tsaye ma bai dace ba na sha biyu iltiqatu suwar fi haflin zawaji lin nisa'i wa ghairihi na ɗaukan hotuna ai ta dauka hotuna da kawayen amarya da abokan ango a haɗu da amarya a dauka da wanda abokan ango a tusa amarya tsakiya a dauko iyayen amarya da uban amarya da iyayenta a tusa a tsakiya dau hoto su tusa ango a tsakiya su ma su tusa amarya nan a tusa a tusa na ta dauka hoto duka wannan baya halatta a shari'a domin matan nan za a yawo da hotunan ta iya inda ba su bai kamata su je ba kawayen amaryar za su ɗauka abokan ango kowa zai ɗauka kowa ya ɗauki hotunan ya tasa su inda bai kamata ba a ta kallon matan wasu da kuma mata aure ma ita ma wai sai a zo irin wannan hanzo kawai ta ma wai sai ta zo sannan ga babban masifa kuma wai sai a yi an koma a yanko wani zane a ce duka a yi da kawayen amaryar da abun nan idan wadda ta sa ankon nan yarinya ce bata daɗe da aure ba wa zai bambance ta da magana ita aure abun nan bane ita ma ba mata aure bace ko mata aure kuma ranar din ma duk abin da za ta ka aje mata mata aure sai ta yi ta saje da yan mata wani wani yana gaya min wata rana da aka je aka je ɗauko amarya wata da ta zo ta shige gaba kawai shi ya ɗauka ma ba ta da miji sai kawai ya ya ce ma tsofaffi amarya na baya yana ce ma tsofaffin mama ni ma insha Allah ni ma a zare za mu zo za a yi namu ni shi da shi da wani suna ta magana har suna ta mai kafa suna magana yana ce a bari ya ce ita ba yarinya ce ya ce mu ma mamatin ni ma na samu ma ma dan haka insha Allah mu ma za ku zo namu tsohuwar nan tana mm, mm, mm, yana ta ama mamu ni ya ce ba wallahi ni ma na samu ai shi ke tana ta magana tana ƙara mai magana har tana taɓa mai kafa ita kuma tsohuwa tana ba tana yana a ma ni ma wallahi na samu ma mana yar tsamine ne sai da aka gama aka zo aka sauka kawai sai dauko ya dauko abin nan ya ba ya ba tsofaffi na ce a a yaro mu ba za mu an shi kyautar ka ba saboda mun san dalili yace wannan yarinya da kake gani dai iska yarinya ce ba ta da kunya da mijinta kai hasali ma ƴaƴanta biyu yanzu aka tana da yaro aje shi tai abin da yasa ka ganta a nan gaba ita ce karama cikin matan mai gidan shi kuma kawun yarinyar ne shi aka ba da yarinyar sai aka ce to bari cikin iyalin shi a sa guda ɗaya ta raka amarya da mijinta ita ce mijin matar wanda ya bada auren ne ita ce amarya shi iska ƴaƴanta biyu oh, wannan zamani yarinya da mijinta ta yi kokari ta nuna rufa da namiji ya ce a mama ko ba komi dai ni tun da haka ne dai ko ai tsofaffi ne na dai ba ku kyauta ta ce amma wallahi yaro kai hankali yarinyar nan yaudarar ka take so ta yi wallahi da mijinta ita ce matan mai gidan ba amaryan mai gidan ce ita ce bata ba da da ya'yan ta biyu amma yanzu haka tana da dan jariri ba da shi sai a rike mata ta zo ta yi wannan shigar ta shige gaban mota tana ce maka ita yarinya ta budurwa ce ƙarya take to yanzu kaddara ba waɗannan tsofaffin mata ƙarshen ta sai ta ba nan ba su gaba da magana a haka din tana da miji har da yayari to auna to la ka kaga sai a zo a yi anko in kana so a zauna lafiya ko za a yi buki ko za ka bari a je bukin nan na kusa da kai ne ko na yan uwanka ne to amma kar ka bari a yi ankon nan a ce ba ta ta saje da yan bukin da wanda ya ganta duk da ya ganta da kayan nan da amarya ai suna da yan mata amarya ne to kuma sai dai yanzu sai dai ka ce ka yi ilallahi mushtaka domin suna iya su ankon baka ma sani ba Zai su ba da kuɗin sai an je gidan sai a babba su su in za su dawo gida su kwance shi su boye sai wata rana kawai ga ta fito da shi wata rana an yi wata ba kawai ita ma ga zanen iri da ita ce a ah, wannan zanen to ma su ka kalli matan mutane sau da ka ta yi da ka zani ba ta sa to wannan sai ka ce Allah ya rita yi to a shi Allah ya san yi maka ba ka ce kada yi ba to in kai maza maza sai wai to ai karin sutura ne ai duk karin sutura ne menene matsalan shi ba karin sutura ba ce me yasa ba karin sutura ba jiya sai yau kuma an koma al'adan muke ɗabi'an abin nan kuma al'adar yahuda ma can asali wanda suka kirkiro wannan abin sun kirkiro shi ne saboda shaidanci to shi ne nan yi ta ɗauka hotuna saboda aka yi su haɗu iri ɗaya su ɗau hoto sai su haɗu iri ɗaya su ɗauki hoto su ta ɗauka hotuna wurin wata suwiru na'u min hubi jami'an wahi ana hanawa duka walin nisa ya ashaddu to mata su rika ɗauka hotuna suna yaɗawa shi ya fi tsanani yumkinu an yura an yara suwara hunnar rijal dan zai iya yiwa <laughs> waliyo shi malam hoton ma yake ganin wai zai yi wasu maza su ga hotuna to ai mazan ba ma hotuna ake gani wasu ake gani matan a tintirin ga sunan waje wai hoton wai zai yi wasu maza su ga hotuna to a garin su dai su bai san malam shi bai san su din ake gani ma a wurin ba wai hoton bane za a gani a'a su din ke zuwa su fito to su taru su su danya da maza a kwashe su a kwashe su duk akai nan akwai nan kama hasala wa wasa kamar yadda ya faru kuma ya auku wa rubbaman tashara suwarun nisa yace wannan zai iya haifar da hotunan mata su ta yaduwa walau ma shiddati tahaffuzi ko an tsare an tsare ila jama'atin min rijali ga wasu jama'a na maza mazaje wanda ba muharraman su ba wa kana fi halika fi zalika wa hatafu li hurmatihinna sai zama an zuwa masu da mutunci kuna ganewa ya jama wai idan aka bari hotunan mata na yawo a cikin al'umma hotunan su ya ta yawo cikin al'umma to wannan zai sa a rage darajanta mata kamar yadda ya cancanta malaliyu kaji wai hoton mata dalilin wannan bukukuwan ana bari ana zuwa a ɗauke su hoto wai zai sa hotunan su su yawo a cikin mazaje maza su rika ganin hotunan su daga nan sai mutuncin su ya zube to can malam shi ya ce hoton ai nan suke zuwa da kansu ba hoton ba wa wa ilihi abin nan ba wata hafuzi saboda haka wa to li aba'ihin ikinna kuma zai bakanta ma iyayen su rai su a can idan mutum ya ga hoton ɗaya shi a wani wuri ko ya ga hoton ɗaya shi a facebook ko ya ga hoton ɗaya shi a whatsapp ana tura hoton to iyayen abin na ɓata masu rai yaya aka yi aka ɗauki hoton ɗiye shi aka sata a hoto ana gani kunji isa wai sa'atu li aba'ihinna wa awailihinna da dangin su ɗan uwansu ba za su ji daɗi ba wa adillatul man ifi taswiri ma'lumatun taqaddama alamomi ko hujjojin da suke nuna ma ai hoto in ba da dalili ba ai wannan abu ne sananne ya gabata wal mar'atu auratun mace kuma al'aura ce fa taswiruha ablagu fil ɗaukar hotunan mata a rika yaɗa su wannan shi ya fi kaiwa kololuwa wajen muni wajen a hana to suke da kansu yin suna zuba ya fito na sha uku na ƙarshe al'inkaru ala man akhadha akthara min wahida wajen buki ko wajen aure ko wajen zamantakewa musu da gardama da jayayya da nuna rashin kyautawa ga wanda ya auri mace fiye da ɗaya wannan duk akwai sunan cikinmu ko ba wai wanda ma ya yin ba wanda in wani ya yi ma zai zo rika cewa saboda me mata ka bata da lafiya ne mi take ma ba ta haihuwa ne barin ka take ko mi take ma ko menene take ma wadi maganganu da yawa amma ba wanda zaka ce mai ka sai sabuwar mota ko ka gina wani gida za ka canza daga inda kake ce madam ne amma duk da ka gaya ba mutane ka ce to yau za ka ƙara aure to shi kenan mutum ka yi babban laifi ka yi wani babban mummunan laifin da ya kamata ya ma wazi ko kuma wasu ma a turo ma wani a ce baka da hankali a halin da ake ciki ne yanzu a halin da ake ciki to wannan abin kuskure ne Allah tabaraka wa ta'ala da ya shar'anta yin wannan cewa aure fiye da ɗayan nan hikima ce ta sa ya ce a yi haka nan kuma kowa yanzu yana gani a zahiri nan gaba za a sha mamaki in dai ba a bi wannan tsarin ba to nan gaba za ku ga yadda za a yi ni na sani nan shekaru ba yanzu ba siriya da wasu ƙasashe na larabawa sai da aka kai ga ba maganan kidnafin na mace ba sai da aka rika kidnafin maza aka rika yi a wancan lokacin tun 1992 na sani lokacin muna makaranta a misira sai da aka sa ilanat aka ce yanzu ana sanar da ɗalibai su kiyaye zuwa bakin rafi su kadai ko kuma in marece yi ko kuma su kiyaye zuwa ƙasashe na kusa-kusa da misira ba tare da an ba su tasrihi an sani ba an tafi domin yanzu an gano babban jarima da ake yi mata daga wannan wurin suna zuwa suna kidnapping maza suna guduwa da su garin su sai an yi sati biyu namiji ana neman shi ba kai shi ba sannan a dawo da shi shi ma za a kai shi asibiti an je an yi ta mai fyaɗe wallahi na gaya muku magana nan namiji an je ana ta mai fyaɗe aka dawo aka koma yanzu duk muskilan da kake gani ana samu ana ana abunan din su to muskilan nan tana nan mata sun riga sun fi maza yawa ko ina yanzu inda kake tunani matan nan sun riga sun fi yawa suna neman wanda zai aure su wata bata kama mayan auren ba ta kai shekara arba'in kamar aka yi masu magana wannan sai su ce wai a to ita ma Allah ne ba ta ita ma ta nemi nata ya za ta ce mata sanacin miji ya za ta kwace mata miji ya za ta mata kaza to ran da naka ƴaƴan suka taru su ma a gida akwai wanda ya taba bada labari wata rana ya ce akwai wanda ya sani balarabe ya je gidan shi wata rana sai tarar da shi ya ga kawai ana wannan ta kawo mai ruwa wannan ta kawo mai abin sha wannan ta kawo mai ya ga guda uku bayan kuma ya gama ta shi sai ce masha Allah masha Allah laraba ba su cika auren mata hudu ba kai ba ka auri hudu shi cin lalla ku ce ya la ya ya na kai wannan magana ya ce ai waɗannan guda uku da ka gani duk ƴaƴana ne mata ta ce ɗaya. mu ina wane ne ce wane shi ya ce kuma wallahi babban masifa yau ka babban nan shekarar ta 40 mai bi masa shekarar ta takwas mai bi masa talatin da duka shekara biyu ne tsakanin su ga sunan hayyar zubaba ta ce ko za ka ɗauri guda ɗaya ka ɗauke ce a shi ba ai ɗaya gare yanzu shi ya za ya ce don Allah ka taimake ni ka ɗauki ɗaya ba matsala tun da ba akwai wadata ko ka kai ta Najeriya ma duk sanda za ta zo hutu ko ta zo ta bugo ta zo ta zo ka ɗauki guda ɗaya ce wallahi shi ya ce to zai dai tunani sai ya ce shi masifar da take damun shi yanzu ya ce kaga yaran nan kaga dai yanzu wannan shekarar ta arba'in wannan shekarar ta talatin da takwas wannan talatin da shida wallahi rashin auren nan nasu ya zame masa masifa domin yanzu mamansu sai ta yi wata shida bata zo ɗakin shi ba sai su rike maman su kulle ta ɗakin ce ku ma ku ji abin da muke ji ya ce to zai rufe wannan da duka ne yanzu na ku ji wannan magana ya ce wallahi sai su kulle maman a ɗaki su zaman su ɗaki da da ita ce wallahi ba za su bar ta fito ta je ɗakin baban ma kowa ya su ma su ji abin da suke ji to kaji da yawa suna nan akwai wanda ya taba cewa wata rana wani mutum ya samu ya ce mashi dan Allah malam so muke ai mana da ƴaƴan mu mata guda hudu na nan sun kamo iyayen a gida man su in ka gan su wani lokaci in kayo aike kawai da an zo aka ce hajiya wata ta fito ka ce gashi hajiya an ce a kawo ta ce kai tana ciki ta kun zan kuma wata uwai ai jikin ta karami ne wasu ƴaƴan kuma agari ne sun zama tun juma tun juma ga sunan sai ce da Allah malam ayi addu'a roƙon Allah za ka yi mana dan Allah roƙi Allah Allah ya sa mu samu ƴaƴan nan namu su aure auren da mutanen kirki ya ce wallahi ba zan yi ba ba zan yi ba ce mai saboda me za ka yi bai ce saboda ba zan yi ba dan ka in ce ma zan yi ko ban yi ba na yaudara amma ba zan yi ba ya ce abin nan a fili yake ƴaƴan nan naka ga su nan guda hudu kai kuma ga gida nan ga gida nan ga gida nan cikin gidanka ko ina amma matarka daya ka raba wani da abin da ya dame shi ka gani kai ma sai Allah ya maganin maka taka damuwa da yana ganin mai magana nan kamar an mai abun nan amma da yayi tunani ya je auro daya ya karo lokacin da aka kawo tashi sai nashi biyu suka samu masu aure da aka zo kwasan waɗancan biyu sai su ma biyu suka samu kafin shekara ɗaya su sun tafi to kai kai wayar ka zauna ka gani da naka ka gani ko wani zai zo ɗauka sai a bakka da su kai ma ku zauna wanda ganin su ta jin haushinka kai ka ja masu to saboda haka mutane na musun wannan littafi muka karanta har silsila ne matan na da sun sani duk wannan ma ko sun ji sabo ranar alhamis littafi gare mu na musamman silsilatul mar'a as-saliha sai da ya kawo wannan babin shi yanzu mun fi wata shida muna ta magana kan wannan babin akan maganan lallai wannan abun sai an kawo canjin shi in ba haka ba ke ma kina da yaya mata kai ma kana da yaya mata in kun ce kowa ya rike daya to yanzu ko an ɗau ɗaya kowa ya ɗau ɗaya ma a ce yanzu kada a rasa namiji wanda bai da mata a ce kowa ya ɗau ɗayan nan wallahi wanda za ka rage sai sun fi yawa to haka za a basu su su zauna su yi tsufa ba su yi aure ba haka za su zauna kuma wata ta riga ta girma yanzu wadda ta shekara arba'in ba ta yi aure ba kuma in ta tashi aure ɗan shekara ashirin da biyar ne zai zo ya aure ta ita ma ba za ta yarda ba za ta ce ta ran da kuka fara faɗa sai fasa hanci. gara dai ta samu wanda za ta yi mashi gwaba yanzu mai shekaru to wanda za a yi mashi gwaba kuma an hana shi ya ƙaro ɗaya to ku gwada a ta tafiya kuma za ku ce na gaya muku don wannan abun ya taho daga wata ƙasa har ya zo nan yanzu wasu ƙasashen ku duba eritrea sai da ta sa doka cewa yanzu an sa doka duk ɗan ƙasai sai ya auri mace biyu gwamnati ce za ta taimaka in ka ce baka da hali a ce gwamnati za ta taimaka ma in matar ka ta ce kada a yi a kulle ta life imprisonment a kulle ta ta mutu a kurkuku in kai ma ka ce ba za ka yi ba a kulle ka a ka mutu a kurkuku yanzu dole suka ce sai an yi saboda maza sun tare sai mata a garin ga yara 'yan mata nan bila adadin kuma ba maza duk an kashe mazan wajen yaki saboda eritrea kun dai sani sai da ethiopia shekara nawa suka suna yaki har yanzu kuma abubuwa ba su zauna lafiya lau ba to ba maza sai mata malar zani a basu in can ne ko kai sai kayo biyu sai sai an tada wallahi sai kai kai tire ne sai kai idan ne mota tsofa tsofa ce guda biyu malam sani dauka kawai ba za a yadda ba in can ne sai kayi kai ma sai kayo biyu tunda kai to ba ga ka ba sai a bari kawai wasu tashan su ta fama wallahi rit iri <laughs> ko kai sai kayi biyu dole ne ka samu wasu tsofaffi tsofaffi su ma ka ruba masa asiri tun da basu da maza mazan su an kashe sai a basu haka nan su ta yawo wa hadha min al ku ji wannan maganan inkarin wannan kin wannan abin da musulunci ya tabbatar min albalaya allati azharaha da'u shar yana daga cikin masifu wanda makiya addini makiya shari'ar musulunci suka kawo kuma gashi nan har ya shige mu wani zai zo yana da matai guda ɗaya amma ya ajiye wasu a can a banza yana kashe musu makudan kuɗi ya gina musu ma gida ya zaunar da su ya tsaya musu motoci to inda wanda ya aura a gida ce da ba samu amfani ba ba samu fa'ida ba kuma wacce yana so su haihu da ita to amma ya ajiye ta amma wata mace da yake jahila ce ba ta ba ta ita ce wai ai wannan dai ita wai kazantar da baka gani ba sunanta tsafta ta fi yadda ya je ta wannan banne a waje ta aka kawo mata wata ƴan iska a gida ga 'yan iska can ya rike a waje amma waccan ba ita ce ƴan iska ba wadda za a auro a kawo ita ce ƴan iska ku kalli fa irin wannan hamaka na kaji ko to haka suke cewa wai kaji wai da kishi ya cikin gida ga ta waje iz jawazu ta'addudi shari'atun muhkama yace domin halaccin a auri fiye da kayan nan abu ne wanda shari'a ta yarda da shi wa ma kana kadhalika wa yutalaqqa bit taslim wal iz'an wal qabul dukko abin da ya kasance haka ne to sai a karbe shi da sallamawa da mika wuya da ba wani matsala da karba wa amma al inkaru ala asri min min zawjayn amma a koma ana musu cewa duk wanda ya auri mace fiye da daya ya auri biyu ana zargin sa aw akthar ko ko fiye da abin nan biyun ma wala ya kadu yasduru illa min jahili to wannan magana ba za ta fito ba daga bakin kowa sai dai jahili ko jahila ku haƙuri da karatun ba daɗi mata ba ya zo su ƙila ya kamar su gudu to kuma kuma gaskiya ce ba yadda za a in ke ke da iya kaddara ke ce ba kya son amma kina da ƴaƴa yau an baki da su wata ta sa san ma shekara arba'in ya ki ji in dai za mu yi makan mu adalci ya ki ji balle kina da fiye da ɗaya wala ya kadu yasduru illa min jahilin ba ba ba wanda zai faɗi wannan magana cewa ba daidai bane haka sai dai jahili wal shubuhatin zi shubhatin qadhafaha fi ko ko wanda yake da shubha wanda aka wurga mai a zuciya wanda wanda suka jefa mai ita arbabu shahawati bi wasailihim al mukhtalifa waɗanda suke masu watsa irin wannan shawoyi ta hanyoyi daban-daban tunda ana yi ta bututu ana yi ta lakcoci ana yi ta kaza har a samu wasu mata wai su zo su yi lakca har ma su rika cewa musulunci bai adalci ba da aka ce a auri mace fiye da ɗaya wai su ma maza mai matan ya kamata a bari su auri maza hudu saboda ita mahaukaciya ce mai faɗin wannan ko dai jahila ko mahaukaciya qala ta'ala fankihu ma tsabalakum lakum minan nisa ku aure abin da ya maku daɗi daga mata masana ku aure bibiyu ba ma fara da ɗaya ba ni da yanzu na gane wannan karatun ma dan me zan yi ɗaya da da biyu zan fara gaskiya wallahi da yanzu na gane shi ba yadda za a yi da yadda zan yi sai na kukkula na haɗo rana ɗaya a dauko biyu to da su aka fara can ta aka yi masana kawo biyu wa zulata ko uku wa ruba ko hurhudu eh dan me ka faro da ɗaya sai ta kusa kashe ka ka ci wuya ka ci azaba ka tsufa sannan daga baya ka zo ka gano ashe ashe abun ga yadda yake

ya zo abin nan maman ya ga suka ga yadda maman take yi su suka zanna suka ce baba mun gano muna gani wallahi wasu abubuwan muna gani ba laifin ka bane mama take ma irin waɗannan abubuwan wallahi baba ba mafita akan abin nan banda ka karo ka karo ma mama wata ya zama kana da wani wuri radda ta bata mare sai ka tafi can wurin ka je ka huta yanzu da yayi ran in ya zo nan wurin na ce mai to yaya mutum yana sai ce ai wallahi ina nadama da zai <laughs> ka kusa tona an kusa tona ha wani irin ba a yi mutane sun ce wala wani kai kala yi yadda muke shan zaki ka ce ba yi mutane ai nan da gida na ne ba da za yi wani wuri ne ba zai koro ne ba nan a gida na ya za yi mutane karatu su za ina yi masu wannan na ce maka littafi gare su ranar alhamis Ana za ka ji shi ka je bututu ka ji littafin ranar alhamis ka ji silsila ne da nasu ne littafi ne guda goma a cikin littafi ɗaya aka dunkule yau muna yin sojan shekara goma littafin kuma yanzu babin kusa da ƙarshe ake shi ne kada mace ta rikata da hankalinta a kan maganan ka an kara mata kishiya ga yadda za a zauna ga yadda za a yi aka ce in ma damuwa ce ta ɗabi'a wanda za ki rika jin haushi ga magani ya ta gaya masu ga addu'ar da zaki ga addu'ar da zaki dan Allah ya cire maki ma ki daina kin abin da manzon Allah yake so ki daina kin abin da Allah yake so ya babba da magani sosai amma ka san abin wata aka zo ranar alhamis daga an zo littafin kawai ta ɗauki kanta ta tafi gida ta tashi ita daga nan ba ta ji ba to kuma shine babban masifan ma kaji kuma kari gara masu sun zo ko to kaji ba za ka yanzu ni ina gaya maku nan na taɓa ba ku labari kwanaki su matan na gaya musu akwai wani mutum sai sai sai ya gaya man ya ce wallahi kaga masifan mutum ya tsufa da mace ɗaya masifa ne saboda idan ta riga ka mutuwa da tsufan nan ne zaka je neman aure ta ina zaka faro kuma duk wanda ka kawo bata saba da kai baka saba da ita ba to idan wannan ta kawo ma wani abu ko cewa kai ka ɗanɗana ka ji bai baka ce ka amma dai a ƙara ka za a ita ce kai ni fa ina so yanzu in canza ka ne ba sakka ta dafa ta riga ta fata ka ina so in gyara ma abubuwa ne in ka matsa mata ita ce kai gaskiya fa ita auren nan in ana so a yi dan komi kwatanta ta kake da matar ka riga ka saba da wancan duk abin da ta sai ka ce ban iya ba duk abin da nema sai ka ce ban iya ba sai ya ce abokinsu ne yana aiki da yana da matar shi ne ba irin gatar da bai mata ba ya kai ta a gidan shi daga gama ta gama karatu ya sama mata aiki ya saya mata mota ya kai ta maka ya kai ta dubai ya kai ta yawon shakatawa duk sun yi wannan amma yanzu da ya ritayarin kafin ya ritayarin sai ya auri wata to da ya auri wata yanzu ba kuɗi ya ce masifa biyu ranar ya je tarar da shi kuka ya da hawayensa ya ce na farko ya shi ta shigo gida sai ta same shi kawai sai ce yawwa suka gaggaisa suka gaggaisa ce da Allah ba ni naira ɗari nan in ba mai polish ya fi man polish kalmi sai mama ta fito ce kada ki bashi kada ki bashi saboda me za a baka naira ka tafi gidan ka an so ya ce ya ta sannan yana gidan ranar an bar shi a falo shi kadai yana karanta jarida ya ji yunwa ya ji yunwa ya rasa yadda zai ya abin nan ba sai ɗan shi guda ɗaya cikin maza sai ya ji shi yana motsi a kicin ya ce wane me za ka yi a kicin sai ya ce zan soya doya ne doya fa fara ka duba mutumin da ya kai ai ya kai da doya fara da safe sai ce da Allah ni ma sa doyar nan da ni sai sa doya da shi ya soya ya soya ya kawo ya bashi da ta dawo ta ga fiffira doya ta ce wa ne ya shiga kitin dina ne ya ce ni ne mama na soya mana doya ni da baba ta ce da shi ka soya doya ce wallahi tallahi da ina nan ba za a ce sai ce to ka ji duba kaddara yanzu da na kai wannan shekaru yanzu a ce bani da wani wurin da zan in na ba wurin zan je in ji dama dama jini na ba zai hau ba sannan yanzu nan na san wani a wani masallaci bari in kulla kan dan kaka je ka rika neman wallahi aka sallame daga sallah aka yi nan nan kawai sai nake ce wani sai wani nake ce yake ce min kaga wannan da kaga yana hakan nan wallahi tun daga ran da aka sanan mai mutuwan matar shi daga ran nan da ya fara haka din nan ya fara haka haka yake har yanzu saboda matar shi ita kadai ce ya saba da ita ran nan kawai an kwanta ya tafi wurin abu ne ya dawo kawai za ka kira shi gida aka ce ya zo gida da ya zo kawai aka ce ai ta mutu da ya fara haka da kafaɗan na ya fara haka to har yanzu haka in ya zo na jikin masallaci wallahi ko satin nan sai na gan shi da ya jingina jikin masallaci ya haka sai da wani makwabci shi ya taso ya zo ba mai hannuwa irin ya tashi ya ɗaga shi ɗayan nan sannan ya ce mai muje muje sannan ya shiga gaba aka tafi yana tafiya da haka akwai wata da ta taba cewa ta ce ita ta fahimci hikiman da Allah ya sa ya aure fiye da biyu ta ce hikiman nan ba san iyakarta ba sai ta ce baban su ba ta shi daya da ya aura babban mace ce yanzu inda zan faɗe ta sai kun sha mamaki tana nan tana rike da manya-manyan mukamai har da international yanzu ma a international din take sai ta ce su uku ne baban su, a gidan su. gidansu su ya auri mamansu sai aka haife su uku mata daga radda su ya samu illa daga ran da aka sanar da shi mutuwan mamansu daga nan kwana bakwai bai yi jan kai shafi da rai an kwantar da shi saboda bai da aboki ya tsira bai da wanda su su uku ne ɗaya tana nan najeriya yanzu su biyun ma ba sa najeriya gaba ɗaya ta ce to duk sanda aka kira su aka ce baban su an yi rashin din sha biyu sai su taho ta waje sai ta ce mu ɗaya eh, ki kokari ki je da su biyu ne a nan ɗaya ce waje yanzu biyu ne ba sa sai su je amma yanzu ina jin shi ma wata ya mutu ya huta sai a ce su zo ta ce to in suka zo din nan duk abin da ya kamata a yi mai sai suke mai yanzu a daidai shekarun na a ce suke wa baban su sarki suke wa baban su komi suke mashi abin ko kuma su dauko haya in za su tafi sai su dauko wani wanda bai da alaka masu masa ita ce to kaddara yanzu inda baban su su biyu gare watakila da waccan ta haifi maza in maza ne yanzu sai ya zo shi da kai shi ya kan baban shi in kuma namiji ne in ma ba zai iya ba ba sai turo 'ya'yan shi ba in ke mace sai kika turo 'ya'yan ki sai mijin sai mijin ya ce a da baki tura man yara wani wuri su da za su makaranta dan baban ki shi baban shi ne to kaji abin da ta sa ta ce akwai hikima kuma kowa ya je shi ma ya tunanin hikima akwai rashin lafiya yanzu in kana da yara kanana kaddara yanzu kana da yara kanana matar ka daya sai ta koma asibiti ta kwanta sai wata daya ya za ka yi da makarantar yaranka in ba ta cikin gidan nan duk wanda zai zo ko ka ɗauko mai aiki so nawa yanzu kake gani a bututu ana barin mai aiki tana jirgin yara 'yan ƙanana a lokacin da iyayensu ba sa nan ka gama yadda za su je makaranta lafiya lafi ka gama yadda za a rika kula ma da su yara mata in wasu ba ta cikin gida matsala ne saboda haka shi yasa za ka ga wasu in tana nan ko ɗaura zane ita take koya musu in suka ɗauro zane ka ce zo nan duba ta kama ta kwance zanen ta daura mata ta gyara mata in ta daura kallabi ta kwance ta gyara mata ku ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba lokacin da aka so a tsangwamai saboda ya kasa isar da sakon nan ai lokacin da Khadija ta bar duniya babban sai bar duniya abin da ya biyo baya sai aka sako ƴaƴan shi mata aka je su dawo gida yanzu ba mai kulawa da su kadibi shekarun sa sun yi aure masu suna da bukatar mai kulawa da Allah ya bashi sa'a ita wannan ta taho ya ma sunanta suwai eh, ba wannan ya sunanta na a wannan matar da ta aure da zo ta aure a dabi ke so ku gaya na manta to sauda sauda sauda ta zo ta ce ni ba ina bukata aure ba ne dan shekaru na amma abin da nake so in tsare ma nan in kula ma da 'ya'yan nan na kamata ka so domin ana so su tozarta ba mai kulawa da su a cikin gida matsala ce to wannan ya ishe ku aka nan na gaya muku wasu abubuwa wanda ya ga dama ya dauka mata kuma su yi hakuri mm. ko dan ba za su wannan maganganun ba amma kuma gaskiya ce ba adalci ba ne ba yi kanmu gaskiya ba ne ga abun na shari'a da shari'a ta ba mu mafita mu jawo abun da zai abun nan kuma wasu na nan yanzu suna shan wannan wannan wannan wannan wannan wahalar sai ranar da mutum ya gano sannan ya gane shi ya sha azaba ba ƴan kaɗan ba ko da ita ma mata akwai rashin lafiya akwai kaza kuma mace duk lokacin da ta gane ita kadai ke ma to abin da za ka rika yi ma ba sai ka sha babaki ran da ka ga wata kuma in ka ga yadda abin yake sai ka sha a ce oh dama kin iya waɗannan to kafin abin ta zo wasailuhunna al-muktalifa qala sai dai aka ce bana wannan wa in fa in khiftum in ko kuka san kuna da illa Allah ta adilu ba za ku yi adalci ba fa wahidatan to ku dawo dai ku yi hakuri ku tsaya nan a gasa ku kuma wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad tazawwaja akthara min wahida kuma mafificin halitta shine manzon Allah mafificin sanin abin da ya kamata shine manzon Allah ya aure fiye da daya wa kaza jama'atu sahaba haka nan da yawa cikin jama'an sahabbai duka waɗannan kalifofin nan ba wanda ya zo tsaya da ɗaya kuma kuma mutum yana tunanin tsoron iyali ne sayyidina abubakar shi sai da ya auri matan hudu amma sai da ya bar duniya yayin shi takwas to dalilin matan da yawa yayan sun yawa al'amur famur bi yadillah Allah shine ke yin da ya dama dan haka wanda ke da hali ba a ce fa dole bane wanda ke da hali to ya kara fiye da ɗaya ka taimaki wani shi ma abin da ke damun shi ka raba shi da su wani na na yanzu da 'yan matan nan a gida sun kai takwas wani na shi biyar tun masallacin juma'a ko jiya nan sai da wani yayi waya yake cewa za ka gani da yawa wannan suna waya su ce da Allah 'ya'yansu mata suna nasa su cikin addu'a to matan yanzu sun ma daina sawa iyayensu yi masu yanzu da kansu suke turowa wallahi da kansu za ka gani bututu bututu na in ka gani sai ka sha babaki wasu hadda hotunan su ma za su turo ni ko ni in ce ni na riga na rike ba sauran magana ne yanzu ni in ma da saura ba ba yanzu ba ba wuri to to da ka ina ne zai sa ba da wala aliyu zo ko turo guda wala aliyu ka raba wani da guda to za gani ga sunan da yawa za ta magana wasu su turo ma a rubutu da Allah sa yayin mu wasu su turo da kansu wallahi na ga maka wasu hadda hoton su za su turo ce mallan gani nan da Allah in an samu wanda ke so wata da ce shawara take nema shawara ina wata ma akwai wata da ta zo ta turo ma ita na ta ma akwai ban tausayi domin ita cewa ta yi ita masifar da ke damunta in ta tashi ne kullum da daddare sai ta rika jin kamar ma wani yana tare da ita sai ta tashi daga duk cikin ta ya lalace na ce mata to abin da zaki kina da miji ta ce ai shine ma matsalar ce ba ta da miji ta ce to ki daina kwalliya in za ki kwanta ki daina kaza ki rika sa kaya sosai ki rika kaza ki daina ki rika sa qur'ani na ba ta dai abubuwa na wukaya amma babban wukayan nan aure shine babban abu shi ne kariya mace kariya ce wurin ta ga abun nan za ku gani ɗazu nan muna karanta littafin wakayatul insan min aljinni wa cewa yayi shi kan shi wanda zai ma mutane ma magani irin na waɗannan matsalolin to ya zama yana da mata shi yafi dan shi ma in bai da mata ma yana da illar da ma ana iya kwaɗe shi mata kariya ce miji ma kariya ce haka duk wanda Allah ya bashi dama ya aure matashi ne bai taɓa yi ba ya nemi dai in ka je sayan yadi a kasuwa ya kake yi suka nemi daidai kuɗinka in ka taya can ka ji da tsada ba za ka iya ba an yi sadakin an yi hidima da yawa sai ka bari ka koma can kana yawo kana yawo ta har za ka samu daidai da kai wadda za ka iya ba tare da wahala ba kana nan ka samu ka samu ka samu wata kuma za ka samu ita ma mai dan sauki sauki mai dan dama dama ka karo to su zama biyu amma ɗayan nan haka tsufa wallahi da ka tsufa nan ka zo ta mutu ka zo kai sai mana kuka nan za ka gani za mu ce mu ce ba sai da muka gaya baka karo ɗaya tuntuni tun da sauranka yanzu da ka ce wace kowa za ka ɗauko yanzu akwai wanda din na ba su wannan shawaran wallahi akwai wanda na ba shi shawara lokacin abin nan ce mai ka ƙara aure tun da kana da wadata ka ƙara aure Allah ya jarrabe shi bai yi ba har aka zo tan nan ta rasu lokacin da ta rasu sai da ni kai na sai da ne mai kuka saboda tausayin shi da naji amma kaga da ya ga darasi da ya tashi sai da ya biyu to ko kwanan nan ma ba muna tare da wani ba shi ma tashi ta mutu kuma ita kadai ce bayan har yaransa sun gama university kuma guda ɗaya to yanzu daga ina zai faru a gan shi wurin budurwa ko a gan shi wurin wurin jawara ko a gan shi wurin tsohuwa ta ina zai faru amma inda akwai wata ya saba ta saba da shi shi ma ya saba da halinta in wannan ta zo kewar za ta yi mai sauki tun da yanzu ya saba da wata kuma ya eh, ta hakuri ya ce Allah dai jin wancan amma ya saba da wata amma yanzu duk abin da ya zo ta ce je ka tono ta Hmm? eh to to kaji ko sai da take so to ni ma aina taɓa baku labari na ce maku wani fa 'yan kastam ne suka kama shi a hanya aka tare su aka ce sauko baba sauko kai ma ya ce ba zan sauko ba kowa ya sauko daga cikin motar nan aka ce baba ka sauko ce ba zan sauko ba sai yaron ci dan custom ne ya ce wallahi baba in baka sauko ba sai na yi ma rashin mutuncin da baka taba gani irin shi bai ce ƙarya kake wallahi baka yi sa ba baka yi zaka yi ma rashin mutuncin da ban taba gani ba shine ya ce <laughs> ala zani ya ce maɗan kwasa sai ce wallahi kariya kake ba kai sakai ba mutunci rashin mutuncin da mata gari ba saboda shekara ta arba'in da biyar da mace ɗaya wallahi ba to ba irin rashin mutuncin da ban gani a ta sakai ban samu to wallahi ba ai daga daga nan sai kwasa ya ce kai ba ba ya ce to babu shi kai ku shiga kuba duk ku shiga ba ku da ya wa ina raka ya ce ni da rashin shekara arba'in da biyar da mace ɗaya ka ce zan ga rashin mutuncin da ban gani ba ba irin wanda ba gani ba idadu, fatta adadi mubahun wa ja'iz dan haka yin ƙarin nan fiye da ɗaya wannan abu ne halal kuma ya halatta a yi wa rubbama kana mustahabban kai zai ma iya zama ma an fi son haka mustahabi ne fi haƙƙi mallam takfihi wahida inda sai ba ta yi shi mutum ba ko inda suka yi yawa wa ragiba fi ta'addudi nan kuma yana so da yawa kuma kana so ka gani to kai la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kai zaka so a bakka kai da naka shadda baka so a bakka da naka kai ma ka taimaki wani ka dauko mai tashi ka je ka raba shi da damuwarsa yanzu ni dai na san duk mutumin da ya kai dattijo shekarun da za a ce ma mutum ya wuce ya kai hamsin ko sittin malam yana zaune da 'ya'yan shi mata sun kai guda hudu ba wanda ya fito wajen magana neman aurensu wannan abun yana ɗaya daga cikin abin da ke damun shi ko kuwa ba haka bane to to zai ka raba wani da abin da ke damun shi shi ma sai kawai kaga Allah ya raba ka da naka an taba zuwa nan malali wani wajen abokin aikin mu shi zai aure da yayin shi guda biyu sai wani da ya ga an zama da katin sai ya lallabo ya ce ba liman Allah liman mu ma samu ta in abun nan ne sai ya ce a kai abin da za a yi kai ma yi ƙara raba wani da ta ci kai ma ka gani za a abun nan ne shi ma da aka zo daurin wannan ranar daura sai daga nashi shi ma za a daura da nashi kuma sun samu to duk haka yake ba wayo ka na yi mantuwa ashe a ɗazu mun yi alkawari kuna nan sauran suna nan ba suka san magana wasu ba sa nan ko wanda ba su sani ba ɗazu ne muna magana ana maganan tuba sai aka yi magana aka ce akwai wata addu'a da ibnu qayyim yayi magana cewa me ya kai mahimmancin wannan addu'a in mutum ya zo tuba ya yi ta in abun nan ne aka ce bari dunkula abin saboda lokaci ya tafi aka ce wajen wannan mutum ya faɗi sai ya haɗa abubuwa guda uku kankan da kai wata zalluli wal ikhbati wal intirahi bayna yadayhi mutum ya yadda kansa ya nuna shi ba kowa bane gaban Allah wal istislam lahu ya miƙa wuya yace ce falillahi ma ahla qawluhu fi hadha al hal aka ce mi ya kai mutum ya ce a lokacin da yake tuban nan yana komawa zuwa ga Allah mun yi maganar da yawa wanda suke nan sun san farkon karatu amma dai kalmomin da aka ce muka ce mu nemo ɗazu da cewa mi ya kai kyan mutum in zai tuba ko zai magana zai roƙi Allah ta hanyar tuba ya faɗi wannan kalmomin shine ce mun taɓa yi photocopy su muka bada amma yanzu ga sunan saboda munasaba ta abin nan din ibnul qayyim ne ya magana yake cewa as'aluka bi izzika wa dhulli illa rahimtani as'aluka bi quwwatika wa da'fi wa bi ghinaka anni wa faqri ilayka hadhihi nasiyati al-kadhiba al-khati'a bayna yadayka abiduka siwaya kathir ولي وليس لي سيد سواك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال الخادع الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خدعت لك رقبته ورغم لك عنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه فيتي يا من الوذ به فيما اؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيدون عظما أن تجابره تشيننا ko wannan shine na an cika gata mai wututu na a karatun ɗazu ai muka yi magana ne yamma na zan kawo takardar 77 a takardar na sawa da bakwai kace na saba'in inda nawa kace kai malam ibrahim na ne saba'in da uku kuma eh saba'in da uku da gani sintai ashara da hukiya eh eh hukiya ma'auni ne na zinariya da ake shi yasa ta ce ba mu san adadin shi ba yanzu ba mu iya ganin huki na ka ko ka gano mana ma'aunin ne kamar awon da kuke yi na yanzu ku ce nisabin zinariya kaza to wancan aukiya awo ne awo ne awo ne na zinariya da ake auna sai na ce yanzu ba mu iya gano awon in ba mun san hukiya nawa take balle mu gano sha biyu yadda take adadin ban yi ba sai an yi lissafi kamar yanzu ne a ce maka zinariya ɗari uku kaga baka iya cewa daidai value ta na naira yanzu haka kai tsaye sai ka auna shi ukiya din ma'auni ne na kuɗi na kudi na zinariya da ake auna a lokacin eh na karas na yawwa na na yawwa to kaga in aka ce maka yanzu karas guda goma sha biyu misali ai kaga baka iya faɗin karas sai masu zinariya sun gaya ma duk karas sai nawa ake sai da shi su eh shine matsalar amma shi yasa lokacin sai na ce to in an zo mu sai mu kalli kiman mutane wanda suke mutawassit dan mutane su ce mutawassiti dai in ba tsafin aka ba da kaza ko aka yi kaza bai yawa ba dan ba za mu iya gane a bayansu. hukiyar ni ban san ma'aunin ta ba su, da daidai nawa ne naira shine kawai rikicin ya fito akwai kwanaki matan da muka yi wajen ba'ul bai idan na fassara wani abu da aka yi magana kurakuran ciniki aka ce na alhablu bil habli abin asalin ba giya ba ne abin nan ne wajen mutum in ya zo ciniki ana maganan garar ne a wurin kurakuran cinikin sai aka ce na garar din da ake yi shine mutum sai ya zo ya ce kamar dabba ce sai ya sayi cikin wannan ita wannan ya ce shi ya sai abin da ke cikin cikin ta ma to amlu bil ko shi kuma dan in ita diye ma in an haiho ta ya sai dan wancan kaga garar ne bai ga yadda za a haiho yaushe ma ita wannan din ta haihu balle ya haifi ya sayi kuma dan cikin dan cikin ciki Eh, abun wannan wannan shine muka gara shine na fasara shi da auren kamar igiya da abun nan ba hablul habl ne wannan ya kama yace ya kama dan kamar yanzu dabba ce an ganta da kyau sai mutum yace ya kama dan ta ma ya zo sai aka ce an saida sai ce to ya sai dan dan da za ta yi ya saya sai shi kuma wani ya sai dan ma wancan na baya jika kenan inda mutane ne ko to kuskure ne garar tunda cinikin garar ai ba daidai bane ka ganci kamar cinikin insurance ne insurance ai garar ne kaga ba babu tabbas abu nan to irin waɗannan duk gara ne ba a yin ciniki na gara wanda yake akwai rudu kamar sayan biri a sama yana kan mangwara ka saya daga ne سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال ya يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وثبت عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمو بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين